wanda za a gabatar yanzu nan a wannan masallaci ne albarka kuma cikin ikon Allah da yardar Allah ya kaddara malamin da zai gabatar da muhadara ya isu ba wani bane malami ne sananne kuma shine malam Musa Yusuf Asadu Sunna saboda haka muna fata a samu nutsuwa a dan rage shi na muna fata a samu nutsuwa a yi saurare da kunni wanda yake mai ci na amfani da kuma zuciya da cewa tun da dai kama da ya riga ya iso lallai zan magana zuwa ga malam domin fara zartar da wannan muhadara malam muna maka barka da zuwa assalamu بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو الألي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من جيش السماء ومن نور الشمس والهواء فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا الشاب يرقى الربيع الثاني hijiran mandan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da daidai da uku ga watan ɗaya shekara 2017 a wannan masallaci ke wato Kagoro Primary School a wannan unguwa ta sabon gari a cikin wannan gari na Kaduna a daidai wannan lokaci bayan magariba Allah subhanahu wata'ala ya kawo mu domin gabatar da karatu munasabar wannan karatu akwai ɗaya daga cikin yan uwa da ake tare da shi shine malam Rabiu wanda aka fi sanin sa da malam Rabiu al-Mutanabbi wanda malam Rabiu al-Mutanabbi ɗaya ne daga cikin yan uwa da ake tare da su kuma shaƙiƙi ne wato ɗan uwa ne ƙani ne na jini na wato malam salisu wanda aka fi saninsa da mai niƙabi Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta shi da samun karuwa ta aure a yau Allah madaukakin sarki ya sa an daura masa aure da shi da malama Maryam a yau muna roƙon masa Allah subhanahu wa ta'ala wannan aure Allah ya sa albarka Allah ya sa a ce gara da aka yi Allah kuma ya ba su zuri'a tayyiba Allah ya ci gaba da azarta shi da hanyoyi na halal wanda zai ci gaba da ɗaukar waɗannan ɗawainiya ainihin wato tashi ta waɗannan iyalan nashi da haka muna faɗa musu annabi ya ce a faɗa barakallahu lahuma wa baraka alaihima wa jama'a bainahuma fi khair ba tare da haddade maudu'in da za a yi magana ainihin wato a kansa ba sai muka ga cewa akwai buƙatar lalle mu janyo hankali mai magana dangane da bid'ar da take kewayawa yanzu ita ce bid'ar mauli da aka karatun nan da za mu yau takensa shi ne wai shin maulidi yana da alaƙa da san annabi ko ko koyi ne da kiristoci asalinsa wannan shi ne karatun da za mu yi a daidai wannan ainihin wato lokaci a yau bai koyo maka dukkan musulmi cewa addinin musulunci ana shigarsa ne da kalma guda biyu ita ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba wanda za a bauta ma sai Allah subhanahu wa ta'ala a ƙasa ko sama ba wanda ya cancanci a bauta masa in ba shi shi kaɗai subhanahu wa ta'ala ba da aka yi zaman to la ilaha illallah tana da shuru sharuɗan da sai mutum ya cika su sannan la ilaha illallah take ainihin wato tabbata rukuni na biyu wanda mutum yake zama musulmi da shi shine muhammadun rasulullah annabi muhammad manzan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ƙarƙashin wannan ne malamai suka ce yana daga cikin shurutu na la ilaha illallah muhammadu rasulullahi ta wannan janibin akwai al'itirafu bi risalati dole mutum ya tabbatar da manzancin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko annabi da shi wa atiqaduha da kuma kudirce ita manzancin batinan fil qalbi a zuciyarka ka tabbatar da ita a bakinka sannan zuciyarka ta kudirce manzancin idan baki ya tabbatar da ita zuciya bata kudirce manzancin ba to daga nan ne kuma munafunci yake shigowa da haka Allah subhanahu wata'ala yace idza jaa kal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullahi wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadib Allah yana shaida munafikai ƙarya suke yi saboda bakin ne yake magana zuciyar ba ta yadda da abin da bakin ya faɗa ba don haka Allah sai ya faɗa a wani gurin ya ce ya kulo na bi alsinatihim ma laisa fi kulubi suna faɗa da harshensu abin da ba shi ba ne a cikin zuciyarsu abu na biyu shi shine bi bidalika mutum kuma ya furici da wannan wal i'tirafu bihi zahirun bil lisani sannan kuma harshen kai fito ya tabbatar da wannan abu na uku shine almutaba'atu lahu biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama makauniyar biyayya ta yadda bi an ya amala bima jaa bihi min alhaq mutun yayi aiki da abinda annabi ya zo da shi daga gurin Allah subhanahu wataala na gaskiya wa yatruka ma naha anhu min albatil duk abinda annabi ya hani akan shi na banna mutun ya nisanci wannan abu dan haka kowane mutum a duniya ana bin sa ne idan biyayyarsa ta dace da biyayyar Allah da annabi shi yasa Allah yana da istiqlal na abishi, manzon Allah yana da istiqlal na abishi. amma in ba Allah da annabi ba babu wanda suke da istiqlal na abisu. shi yasa da yace ya ayyuhal ladina amanu sai yace atiullaha wa atiur rasula sai bai ce wa atiu ulul amri minkum balan ya nuna irin biyayyar da aka yi ma Allah da annabi ba ita za a yi ma ulul amri ba sai ya ce wa ulil amri minku sannan ya ce fa na za’atun fi shay'in in aka yi kace na ce aka yi gardama aka yi jayayya a cikin wani abu bai ce faruduhu ilallahi Allah war wa ila ulil amri ba sai ya ce kai faruduhu ilallahi Allah war da aka idan annabi kake bi sallallahu alaihi wasallama ka rufe idan ka ka bi shi ɗari bisa ɗari. amma duk wanda ka bi in dai ba annabi ne to ka bude idan ka da kyau kaga ina za a je dan ba wanda ya cancanci a yi masa biyayya ɗari bisa ɗari in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba abu na hudu shine tasdiquhu ma akhbara bihi ka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sallama cikin abinda annabi ya bada labari da shi min al-ghuyub wal mustaqbala na gaibin da ya wuce da gaibin da zai zo nan gaba idan annabi ya ce abu yana faruwa to yana faruwa in ya ce ya faru ya faru in ya ce zai faru nan gaba to sai ya faru sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abu na biyar shine mahabbatuhu mahabbatuhu mutum ya so annabi ashaddu min mahabbatin nafsi wal mali wal walad wal walid wal nas ajma'ina ka so manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sama da yadda kake son ranka sama da yadda kake son dukiyarka da 'ya'yanka da iyayenka da mutanen duniya ga baki ɗaya. abu nan ainihin wato shida shi ne taɗimu ƙauli gabatar da maganar annabi ala kulli qawli ahadin min ala kulli ahadin akan magana kowa a duniya wannan yana daga cikin alama na ka fahimci Muhammadu Rasulullah amma lokacin da za ka furta wannan kalmar a ce maka annabi ya ce wani ya ce ka tsaya kana buga maganar wani da maganar annabi ina da sauran ka baka fahimci ma'anar kalmar da kake faɗa ba har yanzu Wal'amalu bi sunnatihi sannan da aiki da karantawan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan yana daga cikin ma'ana wacce kalmar Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta kunsa shi yasa alfadadi yake cewa da'u kulla qaulin inda qauli muhammadin ka ajiye magana kowaye a duniya in annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya riga magana ba wani mutum kuma da ya isa a ci gaba da sauraronsa shi yasa wata maganar yake faɗa yace bihi faktadi da annabi kaɗai za yi koyi saboda fahuwan nabiyul mutahharu shine annabin da aka tsarkake ta kalla an duniya lima huwa akbar saboda annabi ya juya baya daga duniya ga abin da ya fi duniyar girma ita ce ainihin wato layara shi yasa sanda ibn al-qayyim ya zo yana mu wanda suke amfani da hankali raddi yake ce musu fa ala aqulukum al-afaitu fa innakum adaytum al-ma'qul wal manqula wa talabtum amran muhalan wa huwa idraku huda la tatba'una rasula wa za'amtum anna al-uqula kafiratun bil aqli ayna al-aqlu kana kafila wa huwa alladhi yaqdi fa yanqudu hukmahu taratan wa tarahu kilayhima ma'lula har yaji inda yake cewa wato nurun nubuwati mislu nuri shamsi amma lil ainil basiri tafattakhidhu dalila hasken da annabi ya zo da shi daga gurin Allah ne kamar rana ne amma ga idan da yake gani shi zai iya gani da haka ka riki a matsayin dalili yace fa idan nubuwati lam yanalka diya'uha to fal aqlu la yahdika qattu sabila idan abinda annabi ya zo da shi daga gurin Allah bai ishe ka shirya ba har abada hankali ba zai shiryar da kai ba da haka yace turqul huda masdudatun illa ala man amma hadal wahyi wat tanzila duk wata hanya da wani zai bi ya sadu zuwa ga Allah lami lafiya lau to wannan hanyar a toshe take sai ya dawo ya bi ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da haka yace ya taliban darkal huda bil aqli dunan naqli lan talqa li zaka dalila ya kai wanda kake neman shiriya ta hanyar hankali ba ta hanyar nassin da annabi yazo da shi daga gurin Allah ba ya ce har abada kuma baka isa ba ba za ka samu ainihin wato shiriya ba a gurguje ina so in faɗi asbabu da suke kawo bid'a ta yaɗa cikin al'umma abu na farko ita kalmar bid'a daga albida'u ne wa huwa al-ikhtira'u ala ghairi misalin sabiq shine ka kirkiro abinda babu wanda ya riga ya riga ka Allah subhanahu wata'ala ya faɗa yace, badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun shi ya kirkiri sama da ƙasa ba tare da ya gani a wajen wani ba shine badi'u sannan ya ƙara faɗa a cikin suratul an'am yace badi'us samawati wal ardi anna yakulu lahu walad Allah subhanahu wata'ala shi ya kike halittar sama da ƙasa daga babu ba tare da ya gani daga gurin wani ya koya ba ta yaya za a ce Allah subhanahu wata'ala yana da da walam takul lahu sahiba bayan Allah subhanahu wata'ala ba shi da mata wa khalaqa kulla shay'in kuma shi ya halicci kowane irin abu wa huwa bi kulli shay'in alim naka kowane irin abu Allah subhanahu wata'ala ya san shi da haka malamai suka ce shi ne ai shi ne Allah ya kirkire ta ala da misalin sabi ba tare da wani ya kirga shi kirkiren sama da ƙasa ba kafin shi ya ainihin wato yi sannan Allah ya ce wa annabi kulka ce ma kun tubi da amminan rusuli ba ni ne farko a cikin manzanni wa ma adari ma yi bi wa labiku ban san me zai faru da ni ba ban san me zai faru da ku ba dan haka in attabi illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirun ba bana bin komai sai abinda Allah ya min wahayi ce in bi ne mai gargaɗi ne kuma gargaɗin a fili nake yin sa dan haka malamai suka ce shine ma kun awwala ban kasance ni ne farkon manja a bin risalati min Allah subhanahu wa ta'ala ba min ibadi ba ni ne farkon wanda na zo da sako na manzanci ba daga cikin bayi na Allah bal taqaddama ni kasirun min rusul da yawa daga cikin manzanni na Allah sun gabace ni kafin ni insu wannan ayari na larabci kenan ya tabbata a cikin al-i'tisam na Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakmi al-Garnadi ash-shahir wanda ya shahara da wato ash-Shatibi al-Imam ash-Shatibi abun mamaki wannan al-Imam ash-Shatibi din yana da littafi al-i'tisam da yake al'imamu shatibi ya rasu hijira 790 kaga yanzu ya fi shekara 500 baya duniya al'imamu shatibi shi yake da shahararren littafin nan da ya shahara a gidan shatibiya shi ne littafinsa da ya baiti dubu da wani abu na shatibiya a gidan ainihin wato ƙira'a kuma abin mamaki al'imamu shatibi ɗin nan makaho ne ko gani baya yi amma Allah subhanahu wata ala ya saye ma addinin musulunci irin wannan hidimar da ya tashi ta'arifin bid'a a wannan littafin nashi al-i'tisab sai ya ce al-bid'atu tariqun fi ad-din mukhtara'a wata hanya ce da ake zuwa a kirkire ta a cikin addini tudahi shar'iyya wacce zaka ga tayi kama da shari'a yuqsadu biha yuqsadu bis-suluki alaiha kuma ana nufin yin suluki da wannan hanyar shine bauta ma Allah subhanahu wata'ala da ita shine da bis suluki ana nufin ainihin wato yin suluki da ita ma yi da bit tariqati shari'a irin abinda ake nufin bauta ma Allah da shi ta hanyar shari'a na haka suka ce akwai bida'a biyu akwai albid'atul asliya akwai albid'atul iradiya albid'atul asliya shine abinda babu a cikin addini a kirkiro albid'atul idafiyya abinda yake akwai shi a cikin addini amma mutum sai zai ya wani abu a gurin yanzu shari'a ta yadda cewa ana gama sallah da an jiyo a ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah wannan ita ce abinda sunnar annabi ta karanta sai zikirori da annabi ya ce a karanta amma ana gama sai ka ga mutane sun jiyo ana ta a kawo kafa kaza kaza Allah ka ji kan walidan walidan walidanmu da walidan walidanmu kowa ya sa ko so wannan walidan walidanmu Allahu a'lam in kai magana ka ce wannan abin ya saba wa karantawa annabi Muhammad sai su ce shikenan an gano kai makiyin addu'a ne baka san addu'a to wannan ita ce albid'a al-idafiyya abu ne akwai shi a addini wa zai ce babu addu'a a cikin addini amma nan inda ake yin ta mahallin ne waye yasa sa ka ce ka yi ta abu da abin da aka saka aka ce kai kaki ta zo kana yin abin da ba shi aka saka ba to haka san annabi abu ne wanda yake tabbatacce akwai shi a addini sai aka zo aka kirkiro wasu abubuwa aka raba wanda ba su da alaka da san annabin san annabin daban shi kuma wannan abin daban to don haka maulidi yana daga cikin abubuwa wanda take bid'a ce muhtara'a kirkirar ta aka ainihin wato zan zo in yi bayani ainihin wato a kanta don haka wannan ita ce ainihin wato bid'a kuma akwai fasika akwai mukaffira akwai wacce take mai da mai inta fasiki ne akwai wacce take mai da mai yinta arne ne ya fita da'ira ta addinin musulunci yanzu bidiyoyin da suke yawo ko ɗazana sauke wata waka da wani mawaƙi wai barhama yana nan bai mutu ba ya ce ma shi barhaman nan ma shine asalin zatin Allah haka ya faɗa waka tana nan a hannuna irin wannan karatun yanzu da ka zo kana wani sai ce za ka kawo rigima sanda aka yi waka aka zagi Allah bai ce za ka kawo rigima ba sai kai da kazo kana mai da martani sai ce to za kawo rigima za kawo tashin hankali za ka kawo rigima za ka kawo tashin hankali za ka kawo rashin zaman lafiya wannan yana daga cikin bid'ar da duk wanda yake yanke ya yadda da ita to billahi la ilaha illa huwa ya fita addinin musulunci Allah subhanahu wata'ala ya tsare mai tsare mana imanin dan haka akwai al-asbab da suke janyo a samu intisharul bid'a bid'a ta yada cikin al'umma abu na farko da yake sa bid'a ta yada cikin mutane shine akwai al-jahl jahilci na mutane ɗaya kenan sannan a ƙarƙashin wannan akwai wal qawlu ala Allah bi ghairi ilmi maganar da ta shafi Allah subhanahu wata'ala ba tare da ilimi ba wannan yana daga cikin dalilan da ke sa bid'a ta yadu duk lokacin da mutane suka yi nisa da inda ake karatu to baka da yadda za ka yi kuma ka amince musu faɗawa cikin bid'a ko da yaushe duk lokacin da bid'a ta zo to zai zamanto tana da sauki gurin karba a gurinsu shi yasa za mu ga da babban malami malam abakar gumi ya zo Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama ba abin da ya ba muhimmanci a rayuwarsa irin ya karantar da mutane saboda ya san duk abin da za a gina in ba a gina karantar da mutane ba shirme ne to yanzu za ka ga hatta wanda suke da'awar kan cewa su ahalus sunna ne musamman yanzu a cikin garuruwa irin na kaduna sun yi nisa da guraren da yake na karatu idan ka ga ka sa karatu mutane sun zo sun cika masallaci to ka tabbatar da ka zo kai bayanin kudaden da aka sace a gwamnati ka zo da tarin tunin takardu kamar littattafan nan kai ta bayani ka ce an yi wani taro a can ma fiye wata kawai na wajen miliyan goma aka sha an cika ji na wajen miliyan ɗari to da ka yi wata ɗaya kana wannan karatu. billahi kafin wata biyu na biyu in za ka yi karatu sai kaga inda za a yi fakin ɗin moshina da motoci sun yi kaɗan za a ce ai wani malami na Allah ya bayyana yanzu kai kaji yadda yake tsaki gaskiya da an tashi karatu ka gana ta gaggaisa ai ba komai alhamdulillah ai ko ba komai ba malam ya ci uban su wallahi amma in ka dauke shi ka jinjina shi a ma'auni na aqida da ilimi zero ne ba abin da ya sani kawai su yake a zo ai wannan ihu ai wannan kabbaran ai wannan shirmin ai wannan aukan a tashi haka kawai mutane suke so musamman yanzu a nan garin wata qadiya ta faru kwanaki wani dan shi'a ya zo da ya zo ya samu dandazo na ahalus sunna sai ya ce su ba zagin sahabbai suke ba abinda suka gani a littattafan sunna ne suke tabbatarwa akan matsalar sahabbai sai ya ɗauko hadisi a cikin bukhari da muslim hadisin da aka je hunaini bayan an gama yaƙi annar biyar ganima bai ba mutanen madina komai ba sai ruwaya take fa ka annahum wajadu fi anfusihim idh lam yusibhum ma sabon nasu kaman sahabbai sun yi bakin ciki a ransu saboda abinda annabi ya raba na ganima ya ba kowa su bai ba su ba sai ya ce wa mutanen da ke gurin sai ya ce wannan kafin din sai ya ce musu kafin tasbiti sai ya ce musu wai kafin ce ta tasbiti to tunda ba mai karatu a cikinsu na farko daga cewa kafin tasbiti kai kanka baka san mai tasbitin ba kaga daga nan ya bugar da kai sai ya ce to tunda kafin ce ta tasbiti wani ya tambaya mai tasbiti ma ce wannan kafin ce ta tabbatarwa fa ka annahum wajadu fi anfusihim shine lalle fa ya tabbata sun yi bakin ciki a ransu haka da ko annabi ya hukunci suka yi bakin ciki to da nassin qur'ani wa'annan mutanen ba su da imani sai je ya janyo fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim sai ya hada alaka tsakanin wannan ayat da wannan hadisi sai mutane suka tashi da shubha shubha ce da a ƙasa da minti daya za ka iya warware ta To amma saboda sanda yake bayanin su mutanen da ake wa bayanin lokacin da ake karatu ba sa gurin ka isa matsalar karatu kai magana akan ta tunda baka san komai akan ta ba dan haka wallahi din da ahlus sunna yake babban makamin shi shine makami na karatu mutane su dawo su luzumin majalisoshi inda ake karatu wannan shine kadai abu da zai kwace su ya tabbata a cikin littafin al-Imam al-Bukhari sahihin shi ya bude babin da ke magana babin kaifa yi ƙubadul ilmu babin da yake magana ya za a ɗauki ilimi al'imamun musulun ya bude babi a littafin shi ma ya ce babu raf'il ilmi babin da zai magana a kan ɗauke ilimi wa ƙabdihi da kuma damƙi ilimin wa zuhurul jahali wal fitan da kuma bayyana jahilci da fitintunu a cikin mutane fi akhirin zamani a ƙarshen zamani ya ishe ka misali yau juma'a mai zuwa ka je duk wani masallaci da ka sani in za a daura aure mutanen da suka zo daurin aure sai an koya musu siga da ka ga sigar daurin aure ma yanzu mutane na da matsala mutum ya zo daurin aure gashi fa ba makarimin yaro bane ya ce ya zo neman iri sai ka ci irin albasa siga yadda ake karban aure an turo shi shine wakili ko shine wali zai bayar wallahi bai iya ba wannan yana daga cikin dalilan da yake nuna maka yadda jahilcin yake naso yake tafiya cikin al'umma to shi yasa shi'a duk inda ta tashi ta tafi idan akwai karatu ba ta zama gurin in ba karatu to in ta je ta samu gurin zama shi yasa duk wanda ya kalli tsarin Shi'a sun bar cikin birane sun koma ƙauyuka saboda sun san ƙauye nan ne inda aka yi nisa da ainihin wato karatu to ko a bariki kake in baka yi karatu ba in ana magana yan ƙauye ka sa kan ce wanda kuma yake kauye in yi karatu to ana magana yan binni shi ne daga kaba dan ana neman ma'aikata a wata farastatal na gwamnati kana ji kana kallo saboda baka karatu ba za ka je ka zazzara ido ba ka ce ai kowa ya san kai dan gari ne ya kamata a dauke ka wanda ya zo da kwalin ya karatu ko daga wannan kauye ya zo ko kauyen su su ne a garin shi gwamnati ta sani shi za ta dauka aiki dan shi da shi da cewa ya ainihin wato ya karatu dan haka hadisi daga Abdullahi dan amru dan As ya ce ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna Allah la yaqbidu ilma Allah ba zai kwace ilimi ba a yanci da al ibada. idan ya bada ilimi ya fuske ilimi fuske Allah ba zai haka ba mutum yana karantar da mutane yayi karatu an taru za a yi karatu ya ce to jama'a da Allah ku yi hakuri a ce Allah za ta malam me faru ya ce wallahi kun san ina da yan adawa jiya na kwanta kenan sai suka auru sai suka damƙi karatun suka yi gaba da shi don haka yanzu da ni da ku ban sanya za a yi ba annabi ya ce Allah ba zai wa bayi haka ba da haka in Allah ya baka karatu duk yadda mutum yake jin haushinka sai dai ya haƙura ya baka ka mace da karatunka don ma kashe ka zai sai dai ya kashe ka kai gaba da karatunka bai isa ba don ka tafi duniya ban mai karatun shi ya gada ba zai taɓa yiwa ba annabi ya ce walakin ya ƙabidu ilma sai dai Allah zai ɗauki ilimi ne bi qabdil ulama da ɗauki malamai ina aka ɗauki wani malami a unguwan nan babba ko a garin nan sai kaga kafin a samu malaman da zai kwafe makwafin shi da wahala don haka yanzu kafin a samu malaman da zai sake kwafe makwafin malam abakar kuma a Najeriya to al'amari dai yana gurin Allah ba za mu ci ba za a samu ba amma dai kan da wahala ko ka yi karatu irin na mala bakar gumanto ba za ka yi kuma tsoron Allah irin nashi ba da Ikilasi irin nashi annabi ya ce hatta idan lam a aliman sai ya zama to an waye gari ba malamai ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan sai mutane su riko da shugabanni da sunan addini kuma jahilai ne fasu'ilu sai a tambaye su akan abu ba su san shi ba fa afto bi ghairi ilmin sai su bayar da fatawa ba tare da ilimi ba fadallu wa adallu su sun bace sai su ci gaba da batar da mutane to yau muna kallon yadda adadin shugabanni da sunan addini suka yi yawa kuma jahilai ne in ka ɗauki su ka su a ma'aunin karatu ƙiri-ƙiri kana ji za a yi wa mutum fatawa wacce amsatta ba haka yake ba a tambaye mutum a ci alaga ta malam me zaka ce akan ya jujo majuji yace ai ba komai bane ya jujo jujan nan ne ba da wata ba sune ya jujo jujan kaga wannan ya ɓaci. kuma zai ci gaba da ainihin wato batar da mutane don haka kowane mabi sai Allah ya ce masa wala taqafu ma laysa laka bihi ilmu. duk abin da baka da ilimi akan shi kada ka bibiye shi saboda inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula sannan ta bangaren su wanda suke jagorancin addini Allah subhanahu wata'ala yace kul inna ma harrama rabbi al fawahisha Allah ya hana al fasha ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلموا ذاك الإمام ابن القيم يجي القول على الله بغير علم شركة نيد زيادة ذاك عند ذا أتنبيك ونليفيني يفكو ونليفي الدنيا ذاك تي شركة to akwai abin da ya fi laifi shirka a gurin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne maganar da ta shafi Allah babu ilimi shi ya sa malamai yayin da almufti wanda zai ba da fatawa yana wakiltar Allah ne sai suka sa to ga shar'in da ya kamata mai fatawa ya cika Don asalin fatawa Allah subhanahu wa ta'ala shi ya fara yi da kansa ya fi ku, Allah shi yake yin ainihin wato fatawa to yana daga cikin dalili na farko da yake sa bid'a ta yadu jahilci sannan da kuma yin maganar da ta shafi Allah ba tare da ainihin wato ilimi ba abu na biyu shine ittiba'ul hawa bin son zuciya dan haka Allah ya kira annabi Dawud ya ce masa ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi ya kai Dawud ni ne na sanya ka khalifa a doron kasa fa hakum bainan nas bil haqq wa la tattabi'il hawa kai hukunci tsakanin mutane da gaskiya kada ka bi son zuciya innal ladhina yudilluna an sabilillahi lalla wa'inda suka bace daga ainihin wato tafarkin Allah lahum azabin shadidun bima nasu yawmal hisab sannan Allah subhanahu wata'ala ya ce wa annabi wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furuda yace masa kada ka bi wanda ainihin wato muka rafkanar da ainihin wato zuciyarsa daga ambatanmu ya bi son zuciyarsa ya zamanto al'amarinsa yana da sakaci kwarin gasken gaske sannan Allah ya ce afara aita baka gani ba manitta kada ilahu hawahu wanda ya riki son zuciya ya zama mai Allah da yake bautawa wa adallahu Allah ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawa faman yahdihi min ba'dillah irin wannan waya isa ya shiryar da shi in ba Allah subhanahu wata'ala ba sannan Allah madaukakin sarki ya ce wa man adallu mimman ittaba hawahu bighairi hudan min Allah wane ne mafi bacewa irin wanda yake mun son zuciyarsa ba tare da shiriya daga gurin Allah subhanahu wata'ala ba to dan haka Allah madaukakin sarki ya ce in yattabi'una illa dhanna wa ma awal anfusu mutane ba komai suke bi ba sai zato sai abin da ransu yi musu daɗi walaqad ja'ahum min rabbihim alhuda kuma shari'a ta riga ta zo daga gurin ubangiji subhanahu wata'ala dan haka wani gurin ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa fa in yastajibu laka in ka kira mutane ka baje dalili ka baje hujjoji ka ga sun ki karba yace masa fa'alam annama yattabi'una ahwa'ahum ka bar sani kawai an koma bin son zuciya ne kawai to shi yasa duk lokacin da ka baje dalilai na ƙur'ani da sunnar annabi ka ga mutane sun ƙi karɓa to yanzu kawai sun koma 'yan tamore ne abinda zuciyarsa take so su yi abinda zuciyarsa ba ta so su yi maganan ƙur'ani da sunna ba ita ba ce ainihin wato a gabansu wannan yana daga cikin dalilan da ke sa bid'a ta yaɗa cikin al'umma shine bin ainihin wato son zuciya abu na uku wanda yake sa bid'a ta yaɗu shine at-ta'allaqu bi-shubuhat ratayuwa da shubuhohi nassi a qur'ani muna da muhkam sannan muna da mutashabi Allah ya ce huwa allazi anzala alaykal kitaba minhu ayatun muhkamatun Allah shi ya saukar maka da ayoyin alqur'ani wanda suke muhkamatun muhukamatun din nan yace hunna umbul kitabi da haka al'ummu anan da ma'anan al'aslu sune asalin littafi da haka malamai idan mutum ya duba al'itika na al'imam su Suwidi zai ga ya kawo kauli daban-daban akan menene almuhu kan menene al wasu suka ce nassin da da an faɗa kowa ya gane shine muhkam nassin da in an faɗa ba za a gane ba kai tsaye sai an yi dogon bayani shine ainihin wato nassi wanda yake ainihin wato mutashabi to haka su ayoyi muhkamai sune asalin al da haka tun da su ne al'aslu su ne al'ummu nassi mutashabihi yana matsayin ɗani idan yanzu aka ga yaro yana rigima yana kuka an kasa gane kai shi wajen wa ake cewa a mai da shi sai a ce a ɗauki yaron nan a kai shi gurin shi, don ita kaɗai ce watakila za ta san dabarar da za ta yi ta dallashe shi to yayin da nassi ya zama mutashabihi ɗani idan ana so a gane shi sai a ɗauki nassin sai a mayar da shi zuwa ga muhkam ita ce wannan sa amma Allah sai ya ce fa amman ladina fi qulubihim zaygun wanda yake zuciyarsa akwai karkata fa yattabi'una ma tashaba nassi mutashabi din sai za su ci gaba da bi sai su kyale nassi wanda yake ainihin wato muhkam yanzu lafazin da yazo a cikin alqur'ani Allah subhanahu wata'ala ya ce inna nahnu nazzalna dhikra lafazin nahnu ai damiri ne wanda yake nuni akan jama'a da wannan ne wasu suka ɗauka cewa Allah subhanahu wa ta'ala ba shi shi kaɗai ba ne tun da ya amfani da zamirin na'am sannan cewa wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu cewa ruhun minhu wai rai ne daga gurin Allah bangare ne na jikin Allah aka busa masa wannan rai yanzu wannan nassi ya zama mutashabi sai a mayar da wannan nassin zuwa ga muhkam sai ya fassara shi shine tunda Allah ya ce qul huwallahu ahad yanzu ya nuna maka wancan nahnu din damiri ne na wanda ake girmama sannan tunda da yace lam yalid wa lam yulad wancan nassin ya nuna maka cewa wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu ba rai bane daga jikin Allah a'a rai ne daga gurin Allah kamar yadda yace wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu duka daga gurin Allah ne amma ba ana nufin cewa wani bangare daga jikin Allah subhanahu wata'ala ba amma wanda yake a zuciyar shi akwai rashin lafiya to sai ya koma bin nasi mutashabi sai ya bar kuma ku lura daga cikin dawabi da ka'idoji na yan bid'a kullun shine bin nasi mutashabi a kyale nasi wanda yake shine muhkam kullun in kada an mulmulo wata shubha cikin mutane to kana bi zaka ga dan bid'a ne mulmulo wannan shubha Allah ya faɗa a Qur'ani sama da gurare su bakwai ya ce ya daidaita akan al'arshi idan ka zo ka faɗa abin da Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar wa da kanshi sai wani yanzu ya tambaye ka ya ce alaga ta malam eh, da ka ce Allah ya daidaita kan al'arshi ai ya ce huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin shi ya halicci wato sammai da ƙasai a cikin kwanaki shida sun mastawa alal arshi sai ce masa to da ya ce ya daidaita kan al'arshi bayan halitti sammai da ƙasai kafin ya halicci sama da ƙasa yana ina ne sai maka wannan tambayar yana ina ne kowa ya sashi wannan tambayar Allahu a'lam shi Allah ce mana ar-rahmanu fas'al bihi kabira shi Allah ka tambaye shi labarin kanshi bayan ya halitti sammai da kasai cikin kwana shida ne ya so mu san yaya yake dan haka tunda bai so mu sani ba kafin halitta sama da ƙasa ka ce kaza ne to wannan yana daga cikin alqawlu Alillahi bi ghairi ilmi maganar da ta shafi Allah subhanahu wata'ala ba da ainihin wato ilimi ba abu na hudu daga cikin dalilan da yake sawa bid'a ta yadu cikin al'umma shine al'itimadu alal alal fi'li ko alal aqal mujarrad dogaro akan hankali shi shi yayin da Allah subhanahu wata'ala ya nuna hankali yana da muhimmanci a Qur'ani in yi magana zai ce inna fi zalika laayatin liulil nuha inna fi zalika laayatin liulil albab in Allah madaukakin sarki ya magana zai ce afala taqilu wa qul nadribuhu bi ba'daha kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun haka ayoyin Qur'ani suke ta faɗa kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun qad bayyana lakum al-ayati in kuntum ta'qilun muna muku bayanin ayoyinmu idan kuna da ainihin wato hankali to sai suka ɗauka cewa wasu daga cikin mutane duk lokacin da Allah subhanahu wa Ta'ala ya faɗa abu ko annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallama to abin da za su fara auna shi da shi hankalinsu idan abin ya ci karo da hankalinsu ko da ya tabbata daga gurin Allah ko annabi to taka wannan abin ko za su yi don haka shi ya sa malamai suka ce shi hankali gurin fahimtar nassi kamar rana ne don haka kamar ido ne nassin da Allah subhanahu Ta'ala ke turo annabawa da shi shi ne rana yanzu rana ta iya fitowa in ta fito ai ba kowa yake kallon ta ba daga cikin mutanen duniya saboda wani ganin ya samu matsala kuma inda hankali shi shi kadai zai iya shiryar da mutum da da aka turo wanda ya fi kowa hankali a duniya sai a kyale shi haka shine annabi Muhammad ya fi kowa hankali a cikin mutanen duniya amma da aka turo shi ba kyale shi shi kadai da hankalin shi ba sai aka turo shi da wahayi da haka Allah sai ya ce kul ka ce musu in dalaltu in kuka ga na bace to fa inna ma adillu ala nafsi batan ya zo ne daga gurin kaina amma wa in tadaitu in ka ga na samu shiriya to zan iya samun shiriya ne fa ma yubi ilayya rabbi saboda abinda Allah subhanahu wata'ala ya min wahayi dan haka Allah ya kira wahayi a cikin Qur'ani yace masa rai yace ata amrullahi fala tasta'jiluhu subhanahu wa ta'ala amma yushrikun sai yace yunazzilul mala'ikata birruhi wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina duka da ma'anan alwahyi rafi'ud darajati dhul arshi yulqi ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyunzira yawma tala yulqi ruha shine yana saukar da wahayi Allah ya kira wahayi yace masa rai to dan haka da hankali lafiyayye da nasi da ya tabbata daga gurin Allah ko annabi ba sa cin karo idan ka ga Allah ya faɗa abu ya tabbata annabi ya faɗa ya tabbata amma hankali ya ci karo da shi to yanzu hankalin ne ya samu matsala ba nasi ba ba ranar da Allah zai faɗi magana daga baya zai ce ƙarya ne annabi ba zai faɗi magana ba labarin sai ya zama ƙarya don Allah ya ce wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla kalmar ubangiji ta cika duk abinda Allah ya ba da labari gaskiya ne sannan wa adalan a haka. duk wani hukunci da Allah subhanahu wata'ala ya zartar ainihin wato adalci to ɗaya daga cikin dalilan da ke sa bid'a ta yaɗa cikin mutane shine al-i'timadu alal aqal al-mujarrad dogaro akan hankali da an faɗa ba kawai sai ka auna hankalinka da abin da zaran ya ci karo da hankalinka sai ka wurgar da shi ko da ku ya tabbata daga gurin Allah ko annabi kuma ba a yin addini haka yanzu nan gurin da an bar kowa an ce addini da hankalin shi da iya adadin mu nan iya sallar da za a dan abin da kai kake ganin ya dace a hankalinka shi kuma wani na ganin bai dace ba addinin ma kai da kai kake wani shi a hankalin shi ganin yake addinin bai dace ba ba haka bane sunnar da kai kake bi a hankalin wani shi ganin yake bai dace abu sunnar ba saboda haka duk abin da kai kake ganin shine daidai a naka hankalin a hankalin wani ba daidai ba ne don haka dole ya zamanto nassi shine ma'aunin hankali ba hankali shine ma'aunin nassi ba wannan ita ce ainihin wato ƙa'ida don haka Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sanya ka'ida ƙarƙashin wannan ya ce wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin bai taɓa yiwa ga namiji mai ansa sunan imani ko mace idan qadallahu wa rasuluhu idan Allah da annabi suka hukunta amran wani al'amari an ya kula lahumul khiyaratu min amrihim mutum ce yana da zaɓin yi ko bari akan abin da Allah ko annabi suka hukunta da haka sai ya kawo amran na kira a siyaƙi na sharɗi cewa idan ƙada amran idan Allah da annabi suka hukunta wani al'amari mutum ya ce yana da zaɓin yi ko bari daga lokacin da Allah ya tabbatar da wani abu annabi ya tabbatar sallallahu alaihi wasallama kace kana da zaɓin yi ko bari to shi kenan matsala ta same ka na haka Allah sai ce wa manya ya'sillaha wa rasulahu wanda ya saba wa Allah da annabi Allah ya ce ga yadda za a yi annabi ya ce ga yadda za a yi ya yi taƙadimin hankalinsa akan abin da ya tabbata daga gurin Allah ko annabi Allah ya ce faqad dalla dalalan mubina wannan mutumin ya bata fassar a fili wanda bai buƙatar wani fassara ko tafsiri da haka sai Allah madaukakin sarki ya sanya ka'ida kan ya ce wa ma atakumur rasulu duk abin da annabi ya zo muku da shi fa ku zo ku karba wa ma nahakum anhu abin da annabi ya hana ku ya ce ku bari fantahu ku bari kawai abdullahi dan mas'udi yana karatu sai ya ce annabi ya tsine Allah ya tsine wa mace mai ƙarin gashi da wacce aka karawa da mai kaza da wacce aka yi mata kaza sai wata mata ana kiranta ummu yaqub sai ta zo gaban abdullahi dan mas'udi ta tsaya ta ce masa ta haddace qur'ani ta karanta ƙur'ani tun daga bango zuwa bango wannan maganar da ya faɗa ya ce Allah ya tsine wa wacce aka yi makarin gashi da wacce ta ƙara ba ta gani ba sai abdullahi dan mas'ud ya ce mata baki karanta qur'anin da kyau bane da kin karanta da kin gani ta sake maimaitawa ta ce ta fi haddace qur'ani ita bata gani ba ya ce mata baki karanta da kyau bane da kin karanta da kin gani sai ya ce mata baki ji Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ma atakumur rasul ba fakhuzuhu abinda annabi ya zo muku da shi daga gurin Allah ku karba wa ma nahakum anhu abinda annabi ya hana ku akan shi fantahu ku halu baki ji ba yace mu duk abinda annabi ya zo mana da shi dauka muke daga gurin Allah subhanahu wataala ne wannan ita ce ainihin wato ƙa'ida. abu na biyar da ke sa bid'a ta yada cikin mutane shine at-taqlid wa ta'assub ta da kuma ta'assubanci me at-taqlid wa ta'assub shine bin addinin iyaye da kakanni duk annaban da Allah subhanahu Ta'ala ya turo a doron ƙasa ba abin da ya halar da shi irin addinin iyaye da kakanni sai ka ja ayoyin ƙur'ani ka ja hadisan annabi ka yi bayani ka gama sai wani ce to ai izalar wata wata shekara 35 ba ai da wayansa ta mutu to mu je izalar wayan ka ta fito amma ai baka isa ba ko shehin ka ne a duniya ya ce ayoyin da nake jana dawayen shi aka saukar da su ko ya isa ko ya isa ya ce hadisan da nake karanta su ma dawayen shi aka saukar da su shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce wa idza qila lahum muttabi'u in ka ce musu ku zo ku bi ma anzalallahu abinda Allah subhanahu wata'ala ya saukar qalu sai su ce maka bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana mu abinda fa muka samu iyayenmu akai suna yi mu za mu ci gaba da Allah ya ce a walau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wa la yahtadu ko da iyayen ba akan daidai suke ba ba akan shirya suke ba haka za ku ci gaba da mun su to in dai kai ba nasaba kake da ita ba irin ta annabi yusuf dan annabi yaqub annabi yaqub dan annabi isa annabi isa dan annabi ibrahim to baka da dama ka ce kana bin addinin iyaye shi yasa shi annabi yusuf ya ce wattaba'atu millata aba'i na bi ta farkin iyaye na waye iyayen nashi yace ibrahima wa ishaqa wa yaquba shi yasa annabi ya faɗa da bakin sa yace al-karim ibnul karim ibnul karim ibnul karim yusuf dan annabi yaqub yaqub dan annabi ishaq annabi ishaq dan annabi ibrahim idan nasabar ka irin wannan ce to kana da dama ka ce to kai ma kana kan addinin iyaye da kakanni dan haka Allah madaukakin sarki haka ya tabbatar a wata ayar Allah ya ce duk annabin da aka turo idan ya zo yi wa mutane bayani qalu sukan ce inna wajadna ana ala ummatin mu mun samu iyayenmu akan wani addini fa wa inna ala atharihim muqtadun kuma mu gaskiya za mu ci gaba da bin abin da muka samu iyayenmu da kakanni suna kai da haka bin addinin iyaye da kakanni da haka wayannan abubuwan an riga an saba cikin iyaye da kakanni wani duk yadda za ka ja ayoyi da hadisai to iyaye da kakanni da su yake aunawa ba aya ba hadisi da iyaye da kakanni su ne ainihin wato ma'auni shi sai ka yi bayani sai wani ce yanzu kana nufin su malam na bakin rafi duk kafare ne yanzu kana nufin su malam wane da malam wane da suka mutu duk kaza ne wannan tilka ummatun alkalan sun riga sun wuce lahama ba. duk abin da suka yi na aiki za su je su tarar da shi a gaban Allah kuma zai musu hukunci lakum ma kasabtu kuma abin da kuka aikata Allah zai tsaye da ku ya muku hukunci a kansu ba za a tambaye ku ba akan aikin da wani kai aikin da kai shi za a tambaye ka akan shi aikin iyaye da kakanni da haka ba wanda ke wahalar da izala yanzu a nan kasar ita ma sai addinin iyaye da kakanni duk wanda ka min ayoyi da hadisai ya rasa yadda zai da kai to daga ƙarshe zai koma ne ci ayasu su ba haka suka samu iyayensu na yi ba yawa su suna nan daram akan abin da iyaye da kakanni suke kai to wannan al'ada ce ta wasu mutane tun a baya don haka har sai da Allah ya kawo shi da siga ta ta'ajjubi ce, a tawaso bi washin wasu um, wayannan in za su tafi wasiya suke ce to annabi kaza an turo shi mun ce mana kan addinin iyaye da kakanni kuma in yazo ku faɗa mai kuma in yazo ku ainihin wato faɗa masa Allah ta'ala ya ce yawma tuqallabu wujuhum fin nari ranar da za a dinga jujjuyo fuskokin mutane a wuta yaquluna za su dinga cewa ya a ata'ana Allah wa ata'ana rasu. mutum a lokacin zai da na sani ina ma a ci ya bi Allah ya bi manzan Allah wa qalu za su ce rabbana ya ubangiji inna ata'ana sadatana wa kubara'ana Allah mun bi manya manyan mu da shugabanninmu adalluna sabila sai suka batar da mu daga tafarkin da ya kamata a ce mun bi dan haka rabbana atihim dhifain min al'adabi Allah ka ninka musu azaba yau wal anhum la'anan kabira Allah ka tsine musu tsinuwa mai girma a suratul a'raf Allah ya ce li kulli dhif kowa sai na ninka masa ku da kuka bi da su da aka yi mabiyayya kowa sai na ninka masa amma saboda mutane ba su san abin da zai faru a lahira bane har ka ji wani yana cewa in dai malam wani ne ya yadda a lahira ko wuta Allah zai sa shiga tare saboda yana jin labarin wutan ne bai san wutar da gaske ba da haka yanzu ba abin da ke wahalar da izala a nan ƙasar sai bin addinin iyaye da kakanni ka jama mutum ayoyin qur'ani da hadisai akan fahimtar magabata sai ka gama ce to su ba haka suka samu malam na lanto na bakin rafi suna yi ba ba haka suka samu baba wani da baba wani baba wani suna yi ba sannan abu na shida da ke sa bid'a ta yaɗu cikin al'umma shine mukhalatata ahli shirki wa mujalasatu cakuda da mutanen da suke suna shirka da kuma zama da su Allah madaukakin sarki ya ce wa qad nazzala alaikum fil kitab an saukar a cikin wannan littafin naku an idza sami'tum ayatin lahi yukfaru biha wa yustahza'u biha in ka zauna guri kaji ayoyin Allah ana kafirce musu ana musu isgiri sai yace fala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithin ghairi karka ci gaba da zama a gurin sai in ka ji an dauko wata fila wacce ba wannan ba sai yace innakum idan misluhum in ka zauna inda ake ma addini istihza'i baka dauki mataki ba to da kai da wanda suke Allah yace, ce duk daidai kuke shi yasa yace ce jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a sai ya tara munafikai da kafirai a cikin ainihin wato jahannama to shi yasa sai kaga maulidi ya zo sai ya je a gayyato malamin addini ko kuwa maulidi ina nufin na kiristoci ba a kirsimeti sai kaga an gayyato malamin addinin musulunci an ba shi topic a taron kiristoci wai ya zo ya bayani wai annabi isa na musulmi ne saboda haka ya zo zai yi bayani a gurin kuma a gurin a gaban shi za a miƙe a ce Allah ɗa Allah uba Allah ruhi mai sarki hadisi ya tabbata hadisin Abdullahi dan Abbas da shi da mahaifinsa Allah ya ƙara musu yadda Ya ce Allah ya faɗa a ce ka zaba kazzaba na adam dan adam yana ƙaryata ni Allah ne yake wannan magana hadisul qudsi Allah subhanahu ya ce dan adam yana ƙaryata ni walam yakul lahu zalika kuma Allah yace bai dace ba bai kamata ga dan adam a ce ya ƙaryata ni ba wa shatama ibnu adam sannan dan adam yana zagi na inda Allah subhanahu wata'ala lam yakul lahu dalika kuma bai kamata a ce dan adam ya zage ni ba Allah ya ce fa amma takdibuhu iyaya ƙaryatawar da ɗan adam yake min fa za'ama anni la aqdiru an u'idahu duk wanda ya faɗa cewa idan ya mutu Allah bai da ikon ya tayar da shi to wannan ya karyata Allah subhanahu wata'ala yace wa amma shatmuhu iyaya amma zagin da ɗan adam yake yin faƙauluhu li waladu maganar da yake jinginawa Allah ya sai Allah yana da ɗa Allah ya ce fa subhani sarki ya tabbata gare ni an attakhidha sahibatan aw waladan a ce na riki da ko mata sarki ya tabbata to za a ya ce malamin addini ya je ya zauna gurin a gaban shi za a danga Allah da Allah uba Allah Allah ruhi mai tsarki kuma Allah cewa ya takadu samawati ya tafattarna min watanshaqu al-ardu wa takhirru jibalu hadda sama takan yi kusa ta tsatsage duwatsu su faffashe an da aulin rahamani saboda an yi da'awa an fada an ce Allah yana da da Allah ya ce wa ma yanbaghi lirrahmani an da walada abin yanyan ne abin tirne a jingina ma Allah a ce Allah yana da da in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda na haka Allah ya ƙara maimaitawa a wani gurin yake cewa wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadisin ghairi wa yamma yusiyannaka ash-shaytanu fala taq'ud ba'da dhikra ma al-qawmi in shaytan ne ya mantar da kai ka zauna a guri ana irin wannan isgiri ga addini to da ka tana ka tashi gaba gurin kar ka ci gaba da zama a wannan gurin to shi yasa Allah subhanahu ta'ala sai ya ce wa yawma ya'addu adh ala yadayhi ranar da azzalumi zai kama ɗan yatsunsa ya dinga cizo saboda da na sani idan mutum ya shiga cikin halin da na sani da nadama ba bahaushe yakan cewa ne ya ci yatsa ba to duk wanda ya kuskure ya mutu ba akan karantawan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama wallahi sai ya ci hannu sai ya ci cinye hannun shi saboda da na sani ya kuli ya laita ni ta ma'ar rasuli sabila haka mutum zai ce ina ma a ce ya bi karantawar manzon Allah ya wailata kai ce laitani lam attakhiz fulanan khalila ina ma ban riƙe wani a matsayin masoyi ba laqad adallani anil dhikri ba'da irja'ani gashi ya sa na saki qur'ani bayan qur'anin ya riga ya zo mu Allah ya ce wa kana shaytanu lil insani khazula dama haka shaydan yake wulakantar da mutum ya warbar da shi ya tabar da shi to kuma shaydan dama iri biyu ne akwai shaydan na mutane akwai shaydan na aljinu haka duk wanda ya zo ya dafa maka baya sababin kabar tafarkin Allah ko mutum ne dan uwanka shi ma wani bangare ne na ainihin wato shi dan sababi na bakwai da yake sa bid'a ta yaɗa cikin mutane shine sukutul ulama'i malamai su da bakin su su wa katmul ilmi da kuma ɓoye ilimi duk lokacin da malamai suka ga banna ta taso suka ja bakin su suka yi shuru to wannan dalili ne cewa Allah ya tsine mu al'ummar gabaki ɗayanta kuma in Allah ya jarrabe ka ya baka karatu to bala'in da kake kan shi shine idan matsala ta taso ko dai ka faɗa ku shirya da Allah ko kuma ka dawo kana neman yaddan mutane ku bata da Allah ya rage maka kana da zaɓi na ko duk mai hankali zai zaɓi gare ya saba da duk mutanen duniya shirya da Allah dan ba wanda ya sai tuce shi a cikin in ya saba da su ƙarƙarin abin da za su iya yi su zage ka su maka shari su maka kage to ɓoye ilimi da kuma malamai su ga kin su shi al'imama abu ya tabbata a bukari ya ce innan nasa ya kuluna mutane suna cewa aksar abu huraira abu ya yawaita ruwaito hadisai daga Mandan Allah sallallahu alaihi wasallam laula walaula ne fi lahi ba dan ayoyi guda biyu ba a cikin littafin Allah Ya ce, ma haddastu hadisan da ba yadda za in faɗi wani hadisi daga annabi ya ce amma ayoyi guda biyu in na tana su a ƙur'ani babu yadda za abin da na san ya tabbata daga annabi in ya koye shi aya ta farko Allah ta'ala ya ce wa idza akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba ku tuna lokacin da wanda aka ɗauki ilimin littafi aka ba su Allah ya ɗauki alƙawari da su yace musu latubayyinunnahu lin-nasi wala taktumuna lallai wannan littafin za ku miƙe kuwa mutane bayanin shi ba za ku koyi musu ba latubayyinunnahu ga lamul qasmi Allah ya kawo lallai wallahi za ku wa mutane bayani ba za ku koyi musu ba amma ina fa nabadhu wara adhuri musu wasu suke watsi da littafin Allah bayan su washtarau bihi samanan qalila sai suka siyar da littafin da kuɗi yan kaɗan da haka Allah ya ce fa bi sama yashtaru in mutum ya sake gaskiya duk abin da zai tara in aka tafi lahira to samanin kalilin ne bin nisba dangane da hasarar da ya a lahira samanin kalilin ne sannan Allah ta'ala ya sake cewa innal ladhina yaktumuna lalle wanda suke boye ma anzalallahu min alkitabi abinda Allah ya saukar na littafin shi wa yashtaruna bihi samanan qalila kuma suke siyar da shi da kuɗi yan kadan sai ya ce ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an wayannan ba komai suke ci a cikin cikinsu ba sai wuta wala yukallimuhum Allah yawmal qiyama Allah ba zai magana da su ranar alkiyama wala yuzakkihim kuma ba zai tsarkake su ba sannan Allah madaukakin sarki ya ce, walahum adabun alim al-imam Abu Dharr Gifari al-imam bukhari ya kawo a kitabul ilm yace Abu Dharr Gifari yace lawa da'atumus samsama da za ku ɗauki takobi ka tsaugaya wa jini na wuce ku ɗora ala hadihi wa ashara ila qafahu sai nuna kiyan shi yace da za ku ɗauki takobi a samsama ka tsaugaya wa jini na wuce ku ɗora a bayan kiyata yace sun maganantu anni unfizu kalimatan sannan ne tsammani a lokacin da ɗora takobin a bayan kiyata da ja shi kafin wuya na ya fita zan iya faɗar wata kalmar da sami'tuha min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wadda na jita daga annabi kabla an tujizu alayya yace gabanin ku yanke wuyana al-imam Abu Zar al-Ghifari yace da anfasa yace wallahi sai na faɗe ta yace da za a kwantar da shi a ɗauko takobi ka ga yawa jini na wuce a ɗaura ta bayan ƙiye shi gashi ya tabbatar tafiya lahira ya ce in yana da dama a lokacin ga wata magana da san ta tabbata daga annabi ya ce wallahi kafin kan shi fita sai ya faɗa saboda ɗauko alkawari na ainihin wato ilimi da haka wanda Allah madaukakin sarki ya jarrabe su ɗalibai ne na karatu ya sanar da su wani abu wannan shine hadarin da suke ciki Allah madaukakin sarki ya ƙara faɗa ya ce innal ladina yaktumuna ma anzalna min albayyinati Wannan suke ɓoye abin da muka saukar na ainihin wato hujjoji wal huda da shirya min da ma bayyana hulin nasi bayan mun riga mun yi bayanin abin daki daki warka warka filla filla a cikin qur'ani Allah sai ya ce ulaika yal'anuhumullah wayannan Allah ya tsine musu wa yal'anuhumul la'in kuma duk mai tsinewa sai ya tsine musu idan alkiyama ta tsaya da haka sai ya ce illal ladina tabu wa aslahu shi yasa in kana kan banna ka tuba ka gane ka kira mutane akan ta tuban kawai bai wadatarwa sai ka fito ka yi wa duniya bayanin cewa abin nan da kake kansu banna ne shine tabu wa aslahu wa bayyanu Allah ya ce fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim to wayannan dan karɓi tuba su domin ni mai karɓar tuba ne kuma ni mai jin kai ne inda Allah subhanahu wataala dan haka a ƙarƙashin wannan ne Allah sai ya ce waltakun minkum ummatu lallai dole ne a samu wata al'umma a cikin ku ya da'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar za su tashi su kira mutane zuwa ga alheri alheri ko a duniya babu kamar tauhidi duk abin da ke kasa da shi bai kai shi ba mafi sharri a duniya ko shine babu kamar shirka duk abin da ke kasa da shirka bai kai ta hatsari ba cikin mutane shi yasa awar sunna din da ta je farkon abin da take fara mai da hankali a kan shi shine aqidar mutane da aka lalata amma yau karatun aqida hatta a gurin wasu wanda suke da awan ahlus sunna ne abin tashin hankali da ka zo ka ce to jama'a yau ne muke da littafin kitabut tauhid na babban malami Sheikh Abdul Wahab sai a ce to ai yau Allah ya kawo ranar da zai zage mutane kafin ma ka ce komai daga cewa za a yi kitabut tauhid za a ce to Allah ya kawo ranar da zaka zazzage mutane sallah haka ake cewa kuma duk wanda ya matsawa a jikan aƙida to sai ka ga wasu daga cikin mutane suna suka sa hatta wanda suke da'awa zuwa ga sunna din ni na shaji da kunne na akwai wanda zaka ji suna cewa malam kabiru gombe bai iya wa'azi ba bai da hikima ai ba haka ake yin wa'azi ba kuma shi da yake da hikiman ya ki tashi kai ba sai ka tashi kai ba kai da kake da hikima dan masu iya eh to yanzu gashi nan sassaucin da ahli sunna suka yi wajen karantar da aqida shi ya janyo mutanen nan bannar da ba sa iya fitowa da ita yanzu suna iya fitowa da ita kiri-kiri yanzu kawai mutum sai ya zo gaban kai ce shi Allah ne saboda tsabar iskanci kawai yanzu abin da yake faruwa a daga sannan ke mutum ka san uwar shi ka san baban shi amma sai ya zo ya tsaya gaban kai ce maka shi Allah ne shi din nan da kake gani Allah ne saboda kawai an yi sako-sako gurin karantar da aƙida lokacin da aka tashi ake karantar da mutane aƙida mutum yana ƙwatar kansa ya sai fito ya tsaya mutane gaban sai ce shi Allah ne eh? ko ɗazu na ce na ji wata waƙa wani yana faɗa cewa barhama na nan bai mutu ba kuma ya ce shi barhaman nan da kake gani fa shi zati ne na Allah da kake gani shi zati ne ma na Allah su kutu Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mai tsare mana imanin na daga cikin dalilan da Allah ya ce ru'inal ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud aka turo annabi dawud ya kalli bani isra'ila ya ce Allah ya tsine masa albarka annabi isa ya zo ya ce Allah ya tsine masa albarka Allah ya ce zalika bima asau wannan ya faru ne saboda saban da suka yi wa kanu ya ataduna kuma mutane ne yan ta'adda kanu la yatanahuna an munkari ba sa hana junan su mugun aiki al'amru bil ma'ruf wan nahy anil munkar ba ai dan haka aka turo annabi Isa yazo ya ce Allah ya tsine masa albarka dan haka duk da banna ta taso kana karantar da mutane addini kana da zabi biyu ko dai ka bada ka kubuta a gurin Allah ko kuma kana jin tsoron mutanen gari ka zauna da su lafiya kuma ka bata da Allah yanzu wannan zabin ya rage naka shikenan Allah madaukakin sarki ya tsare mai tsare mana imanin ya tabbata daga Abdullahi dan Mas'udu ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mamin min nabi babu wani annabi ba a asabullahu fi ummatin qabli wanda Allah ya turo shi a cikin wata al'umma kafin ni illa kana lahu min ummatihi hawariyun face annabin yana da yan kundin bala yan gane kashe ni akan addini sannan wa ashabun annabin yana da sahabban da ya akhuduna bi sunnati suna riko da karantar washi sai annabi yace thumma innaha takhluqu min ba'dihim khuluq bayan wa'ancin mutanen kirkin sun wuce yan baya za su biyu baya Ya yaquluna ma la aluna. za su faɗa abinda ba za su aikata ba wa ya aluna ma la umaruna za su aikata abinda ba shi aka ce su ba kuma wannan yana daga cikin lawazin na bid'a mutane su faɗa abin da ba za su aikata ba kuma su yi abin da ba sa su aka yi ba da haka sai annabi ya ce faman jahada un biyadihi duk mutumin da ya ga na ya tashi ya yake ta da hannun shi annabi yace fa huwa mu'min wannan mutumin mu'mini ne wa man jahadahum bi lisanihi wanda ya ga na ya tashi ya wa'azi ya yake ta da harshen shi annabi yace fa huwa mu'min wannan mutumin mu'mini ne wanda ya ga na ya yake ta da zuciyar shi bai iya yin wa'azi ba zai iya hanawa da hannuwa annabi yace fa huwa mu'min amma yace wa laysa wara'a zalika min al-imani habbat khardali in baka cikin waɗannan azuzun guda uku in ana maganan imani in ji annabi muhammad ce baka da tasararin imani baka da shi ko ƙayan sarra abu na takwas ɗan uwa shine a tashabbuhu bil kuffar na daga cikin dalilan da ke sa bid'a ta yadu shine kamanceceniya da kafare, wa taqliduhum da kuma koyi da su yana daga cikin abin da muka faɗa a baya na ma'anan Muhammadu Rasulullah annabi Muhammad manzon Allah daga ciki shine tasdiquhu fi ma akhbara gaskata annabi cikin duk abin da ya bada labari yana faruwa ko zai to tun annabi kafin ya bar duniya sai da ya bada labari yace wallahi sai an samu cikin wannan al'umma wanda sai sun koya suna koyi da yahudu da nasara annabi muhammad ya yi gaskiya sallallahu alaihi wasallama hadisi ya tabbata daga abi waqidil laiti yace annahum kharaju an makkata yace sun fito daga makka ma rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ila hunaini tare da annabi zuwa ga hunaini wa kana lil kuffari sidratun kafirai suna da wata magariya ya akufuna indaha sun lizumci wannan magariyar da bauta wa yu'alliquna biha aslihatahum suna rataye kayan yakin su a jikin wannan magariyar yuqalu laha ana ce mata zatu anwat ma'abuciyar race race qala sai abu waqidin ya yace lokacin muna sababbin musulunta fa mawaranna bi sidratin khadra azima sai muka wuce ta wajen wannan bishiyar koriya mai girma qala sai wasu daga cikin wanda suke tare da annabi suka ce fa qala fa qulna ya rasulullahi ij'al lana zata anwat ka sanya mana abinda za mu dinga bauta mai muna gani kamar yadda waɗannan abinda suke bauta masa suna gani gashi nan ma suna rataye-rataye a jikin shi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce. qultu kun faɗa fada wallazi nafsi bi yadihi kama qalat banu isra'ila da musa annabi ya ce na rantse da Allah kun faɗa. a wata ruwayar sai da annabi ya kabbara ce Allahu akbar Ya ce Allahu akbar bayan annabi ya kabbara ya ce na rantse da Allah wanda raina ke hannunsa kun faɗa irin yadda banin Isra'ila suka faɗa wa annabi Musa banin Isra'ila kowa ya san irin bala'i da azaba da fir'auna dan dana musu Allah ya ce walaqad najjaynakum min adabin alim na tsiratar da ku daga azaba mai radadi daga fir'auna da jama'a shi wani irin mutumin da ya shiga bala'i an za a kashe shi Allah ya kubatar da shi a ya kamata ya fi kowa sanin girman Allah suna tsaye a bakin teku lokacin da suke tsaye a bakin teku da jama'ar fir'auna suna zuwa qala ashabu musa sai ɗaliban annabi musa suka ce inna la mudrakuna yau za a zo a riske mu za a gama da mu shikenan mun gama yau qala sai annabi musa ya ce musu kalla inna ma iya rabbi sayahdi yace wallahi tare da ni akwai Allah ya mun alƙawarin sai ya tsiratar da ni Allah yawa annabi Musa wahayi aka ce yadda kike ku da sandarsa yadda kike ku suna kallo hanya ta bude suka shiga ciki suka fita suna kallo suna tsallake fir'auna ya shigo ciki aka nitsar da shi wanda aka yi wannan bai kamata ku kowa sanin girman Allah ba an tsallake Allah ya ce wajawazna bi bani isra'ila al-bahara mun tsallake teku da bani isra'ila fa atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahu sai suka zo wajen wasu mutane sai suka ga suna bautar gunki qalu sai suka kalla annabi Musa suka ce ya Musa da Allah na ilaha mu ma ka samu wani abun bauta mana kama lahum aliha kamar yadda wayannan ga abun bautar su suna gani qala sai annabi Musa ya ce innakum qaumun tajahalu ku mutane ne jahilai dan wanda aka yi ma haka ya kamata ya fi kowa sanin girman Allah yace musu inna haula'i mutabbarun ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun wayannan mutanen abin da suke ciki banna ne kuma halaka ne a halin da suke ciki to shi yasa da aka zo wucewa su ma suka ce ij'al lana zata anwa'in kamalahum zata anwa annabi ce na rantsi da Allah wanda raina yake hannunsa kun faɗa irin yadda bani Isra'ila suka faɗa sai annabi ce wallahi innaha as-sunan wannan sunna ce yace la tarkabunna sunana annabi yace wallahi sai kun hau sunnoni hanyoyi man kana qablakum sunatan sunatan ko sunnatan sunnatan sai kun hau hanyar wanda suke gaban ku daidai da daidai a wata ruwayar annabi yace sai kun bi su kamar takalmi kafar dama da kafar hagu a wata ruwayar annabi yace idan ana samu wanda zai yi zina da mamashi akan hanya a cikin bani isra'ila yahudu ko nasara annabi yace wallahi sai an samu wanda sai ya haka cikin wannan al'ummar naka tun da annabi ne faɗa ya ce zai faru sallallahu alaihi wasallama wallahi sai ya faru ba wanda ya hana abin faruwa to shi yasa kake gani yanzu an samu wasu da sunan addini sun koma wajen koyi da yahuda da nasara yanzu cikin maulidan da aka yi banan nan kun san abin ya zo daidai da kirsimeti da maulidi ba haɗewa suka yi ba to da suka haɗe ni na gani a TV ba so ɗaya ba ga Kirista yana ba musulmi kyauta ta murna da maulidin annabi ga Kirista yana ba musulmi kyauta ta murna da maulidin annabi Isa sallallahu alaihi wasallama ha as-sunan haka annabi ya ce, wallahi sunna ce sai kun bi su kamar takalmi kafar dama da kafa hagu to duk masu hankalin duniya da masu karatun duniya sun yarda cewa maulidin nan bid'a ne inda aka yi sabani aka ce akwai bid'a hasana da husaina da husna amma ƙarya ne ba wata bid'a mai kyau na so in to da littafin shehu ibrahim al'inyasi a je a duba don zai ci mana lokaci magana ya wajen shafi biyu da rabi ya ce ba wata bid'a mai kyau a cikin littafin shi tafsiratul anam fi annal ilma huwal imam yadda annabi ya faɗa ya ce kullu bid'atid dalala haka shi ma ya ce kuma ya faɗa a ciki ya ce ittafaqa ahlul ma'arifa bil qur'ani wal hadisi ala anna kullu bid'ati dalala yace wanda suka san qur'ani da hadisi sun ittifaki cewa duk bid'a bata shi abinda ake kawowa gida biyar din ne a ce akwai bid'a wajiba akwai mustahabbiya akwai waye duk sai da shehu ya kawo su a farko da zai bayani yace duk wannan ba bid'a bane haka ya faɗa aje a duba littafin ba ni na faɗa ba shehu ne ya faɗa sunan littafin tafsiratul anam fi annal ilma huwa al-imam haka shehu ya faɗa a ciki to dan haka wani dan ya rena ma wayo akwai shekarar da shak bin Bas yana da rai Allah ya ji kansa yan jaridu suka fira da shi daga Saudiya cewa Maulidi bid'a ne ya kawo dalilan shi da dalilan shi sai aka tafi Nijar za a yi fira da wani malami kai ma maimakon ka kawo dalilan ka kawai yana tashi sai ce shi ma bin batsin haihuwarsa bid'a ne wa ai saboda ba a haife shi a zamanin annabi ba wacin da ba a haife shi a zamanin annabi ba shi kanshi bin batsin bid'a ne yanzu dan Allah wannan hujja ce ta karatu to shi yasa ɗai daga cikin dalilan da zaka gane wannan addini ne da Allah ya aiko annabi Muhammad da shi shine kaga ana yin shi duk duniya iri ɗaya ake dan annabi Allah ya ce wa ma arsalnaka illa ka fatan linnas yanzu sallah idan za a yi nan a irin ta ake a nan masallacin duk masallatan garin nan inda musulmi ne irin ta suke ko kana ganin nan idan an zo sallah isha'i wasu su raka'a hudu ka je wani masallacin ga takwas ake ka taba gani tunda kake a nan garin me yasa saboda wannan abin tabbas ya tabbata tabbata da ba wanda yake shakka Allah ne ko annabi da shi sallallahu alaihi wasallama amma yanzu idan ka ɗauki tara ga watan al-muharram da goma ga wata abinda duk musulmin duniya suke mai suke ba azumi suke ba shi a yayin da suka sabawa annabi ka duba da kyau ka gani zaka ga abinda ake yi a Najeriya na bid'a ba shi ake a Iran da Iraki ba ba shi ake a Lebanon ba ba shi ake a saboda wancan kagagge ne amma na annabi da yazo da shi zaka duk duniya musulmi azumi suke to shi yasa wannan abin da ba Allah bane ya aiko annabi da shi da kowa ya san maulidi a nan kasan taruwa ake ai tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama ayi ishiriniya ayi dalailu a karanta dan darani da alburda a tashi to yanzu tun ana zama har an gaji da zama yanzu an dawo zagaye gari ake kaga kenan zaman can ba Allah bane yasa ba annabi bane yasa in Allah ne ya ce a yi zaman a can me yasa yanzu aka tashi aka ba zaman aka dawo zagaye zagayen shi ma ba Allah ba ne ya sa kamar yadda zaman wa ba Allah ba ne ya sa in ibada ke la ta gayyar ba za ta canza ba ana zaune daga zama a yi a tashi to ana zama tun ana zama an gaji da zaman yanzu an tashi ana ta zazzagayawa a cikin ainihin wato gari haka ake wannan yana daga ciki na haka wannan shine sababi na goma wanda ke sa bid'a ta yaɗa cikin al'umma sababi na takwas yanzu shi nan kana kallo yanzu bid'a ta kai bid'a wajen koyi da kafirai su yan shi a cocin ma suke zuwa yanzu cocin ma suke zuwa cocin suke zuwa yanzu su je a haɗi ɗan uwa ya ga ɗan uwa a ba mutum takarda ya cika da komai irin yadda za a ba arne zai kawo baiko haka ake Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu idan da haka wannan gabar za a dawo kanta za a yi bayani abu na tara shine al-i'timadu ala al-ahadith ad wal mawdu'a na daga cikin dalilan da ke sa bid'a ta shi shine yaduwar hadisai na ƙarya wanda suka tabbata tabbata da daga annabi kuma ka je duk gurin maulidi da zaka ji billahi allazi la ilaha illa huwa sai ka ji hadisai na ƙarya wanda tun da kake baka taɓa ji ba kuma duk littafin duniya in zaka diba ba zaka ga hadisin a ciki ba a ce wai da annabi ya yi shekara miliyan kaza a gabas ya dawo shekara miliyan dubu kaza a yamma in ka ce alga ta malata wannan hadisin ya ce dama baka da kunya ba tintini na ga take taken kana shinshina sai ka shiga izala ba haka dai ce wadan me zaka tambaye shi hadisai da ifai yanzu wannan alfiya ce ta al-Imam Suudi ta hadisi da yayi baiti dubu nan gurin da al'imamu suwiti ya zo yana faɗar dalilan da ya sa aka yi wa annabi ƙarya ya faɗi dalilin da ya sa kowa ya annabi ƙarya ya ce walwazi ƙuna ba'adu hum liyu sidadinan wa ba'adun nasarar ra'ayin ƙasada kaza ta ban wa ba'adun ƙadarawa lil umara ima yi wafi hawa sai ce wa sharruhum sufiyatun qad wada'u mutasibina al-ajra fi ma yadda al-imamu ne yake faɗa ba ni ba yace walwazi ƙuna wasu wanda suka kirkiri hadisan ƙarya sun wa annaba ƙarya ne duk musashin su yace li yusida dinan dan su bata addini shi yasa suka yi wa annabi ƙarya wa ba'adun wasu kuma nasarar ra'ayin asada dan su taimaki wani ra'ayi nasu mutum dan mazhabar malikiya ne sai kirkiro hadisan ƙarya dan ya karfafa malikiyarsa ko dan mazhabar hanafiya ne sai kirkiro hadisan ƙarya dan ya taimaki wa sa da yake kai ya kushe mazhabar da bai kai duk an samu wannan bala'i a cikin addini kaza ya yace akwai wanda sun kirkiri hadisan ƙarya sun mu annabi dan su samu kuɗi a idan jama'a wa ba'adun wasu kuma qadarawa sun ruwaito hadisan ƙarya lil umara ma yuwafiqul hawa dan ya dace da abin da shugabanni suke zo idan shugaba zai wani abu ya juya ya juya yana neman yadda za abin ya halatta kai wani yana gefen shi sai ya ce ai na ji aiki ya ce kaza kana kawai a nan take zai kirkiri hadisin ya ce kawai ai ya ji aiki ya ce to yanzu ba kirkirar hadisan ƙarya ba renin wayo ake yi kawai yanzu mutum ne ma zai ce ai zama aikin Allah ya zo suka ci shinkafa da wake da ka zo da wuri da za ka yanzu nan ma ya sha kwana yanzu ba ka kallon yadda 'yan ƙananan yara yanzu yarinyar ko shekara ishirin ba ta kai ba sai ta miƙi sai ta ci wai annabi da mala'ika jibril na zuwa gurinta saboda an rena wa mutane wayo an rena addini kuma wai a haka mutane suke so kowa ya ja bakin shi shiru in ba so kuke Allah ya tsine ma kowa albarka ba eh shikenan mutane in abu ba duniya su ya shafa ba shikenan sai yake cewa wa sharruhum mafi sharrin wanda suka kirkira hadisan ƙarya in ji al-Imam Suyuti sai yake sufiyatu sune sufai yace qad da usu suna kirkiro hadisan ƙarya ne ma muhtasibin al-ajr fi ma yadda mutum ya ma annabi ƙarya amma yana sa idan an je lahira Allah zai ba shi dada annabi ya faɗa yace duk wanda ya min ƙarya da gangan in an je lahira ya zaɓi inda zai zauna a wuta amma ga mutum ya ma annabi ƙarya yana jiran ma in an je lahira Allah ya biya shi wannan magana fa ba faɗin ji ba al-Imam Sudi kuma ka je ka tambaya al-Imam Sudi a gidan karatu waye shi sai ya ce fa qubilat minhum rukunan lahum aka dinga karɓar wa'annan hadisan saboda ana ganin a zahiri kamar mutane ne masu tsoron Allah mutum ne ya sa malin malin guda uku ya yi rawan rabin kilomita ɗaya ya ji ya nuno wani tarbi rabin buhu yana kwandal kwandal itace da itace idan bayani ya bayani ya sa kuka ya ce shi jikan ma'aiki ne ai kaga zaka ce wannan mutumin gaskiya zai wahala a ci ya gare rukunan lahum ce, hatta a abana hal ulahum har sai da Allah ya tashi gwarazan malamai na hadisi suka dinga bai tona masa asiri cewa wane ya mu annabi ƙarya wane ya mu annabi ƙarya bai ishe ka misali ba shugaban ɗariƙa kaf gabaki ɗaya shekara nawa aka haife shi bai wuce shekara 200 da barin duniya ba amma saboda an rena mu haka zai ce annabi ya bashi labari ya kazatan lamana mu a farke ba wai a bacci ba annabi ya bashi labari duk duniya duk wanda ya ce maka ya ga annabi ya faɗa mai wani abu ba sahabi bane kowaye ji ne kace ƙarya yake in kuma da mai musawa ya musa duk wanda ya ce sun haɗu da annabi ya bashi wani abu ba sahabi ne na rantsi da Allah ƙarya yake amma mutum ko shekara 200 da rasuwa bai ce wai sun haɗu da annabi ya bashi labari da kasatan lamanawo sai an zo an yi magana sai mutane ce ai da Allah raba da su wannan abin da kuke ganin waɗannan yaran na fitowa da shi yanzu wallahi ba hauka ba ne aqida ce karantar da su akai tana nan ga ta ai ba yanzu ba ga wannan littafin tafrihul khatir bane na yan adiliya inda aka kawo cewa abdulkadir zilani ya yi kokowa da mala'ikan mutuwa ya buga shi da ƙasa mala'ikan mutuwa ne zai ɗauki ran ɗalibin shi yana cikin karatu sai matar ta zo ta same shi ta ce alaga ta malam mala'ikan mutuwa ya zo ran ɗalibinka kawai yana duba sama sai gan shi yana tafiya sai ya tashi ya bi shi a can sama je same shi sai ya ce bar nan na da ka ɗauka ya ce ba zan baka ba wasu aka kama kokowa kitikir kitikir da mala'ikan mutuwa da abdulkadir jilani can bai mamaye mala'ikan mutuwa sai ɗauki ɗauke sai ya buga shi da ƙasa wannan fa maganar da nake baka ba tsuniya tatsuniya ne ga fa littafin a hannuna ba kuma wannan shirman da shi ake so mutane su bauta ma Allah kuma yanzu kana yin magana duniya sai ta tashi a ce ka son zaman lafiya Ya ce barran dalibi na da ka Ya ce Allah ba zan bayar ba sai ya buga shi da ƙasa. duk rayukan da ya kwato ya je dai kai ma Allah duk sai suka koma inda suka fito da ya je ya samu Allah Ya ce ya aka yi na ganka haka ce ai Allah ka fi ni sanin abin da ya faru tsakani na da bawan ka wani ce ka gani ka yi shun da ya ce ka bashi Allah sai ka bashi mala'ika ba Allah ya faɗa a Qur'ani karare ya ce la sunan laha ma a amarahu renin hankali sannan ya tura wani ya karɓo ran wani kuma wani ya tare shi hanya ya kwace mala'ika ba sai ka ce wannan sanda eh wani ya tare shi hanya wannan watakila a ce an yi musayar wuta ko a ce an yi musayar wuta amma haka kawai wai mala'ika wannan fa gashi wallahi in ka ga abin da ke cikin nan sai ka sha mamaki Allah madaukakin sarki ya tsare mu abu na goma yan uwa shine algulu fil awliya was salihina, na daga cikin dalilan da ke sa bid'a ta yadu shine wuce gona da iri akan mutanen kirki da kuma daga su a ba su matsayin da ba nasu ba ta yadda za a kudirce akan su abin da babu wanda yake da iko akan shi sai Allah yanzu a cikin wannan littafin akwai inda suka kawo cewa da wani bawan Allah ya mutu aka sashi kabari mala'iku suka zo za su yi mai tambaya munkar da nake aka ce man rabbuka yace abul qadiri man nabiyuka yace abul qadiri ma dinuka yace abul qadiri wai mala'ika ya daga hannu zai da kefi sai abul qadiri ya zo gurin sai yace wallahi in kuka taba shi yanzu nan zan maida wutar ma ta koma aljanna wadda afa wannan littafin ba a ciki to akwai abin da ya faru ne mun ga mutanen nan sun dawo da rashin kunya ne ana fito da abubuwa ƙararren yanzu yanzu kuna ina aka zo aka yi waƙar shehu baka haifa ba haihuwa ka ƙarya ne Allahu la ilaha illahu, aka ce ba kowa bane shehu ne an ce in kaga ɗa a cikin cikin uwa ba kowa bane sa ɗan shehu ne ko ka yadda ko kakka yadda da da yanzu dishe ke yin halitta wai kai ɗan nan yanzu shehu ne ya halice ka in kai ka yadda ni ban yadda ba eh shehu ne ya halice ka haka suke cewa har waƙar baba uban Allah in ya sani Allah yana da uba aqidar da yahudu da nasara ba su da ita in kai magana sai a ce ai kaza kaza kaza kaza wallahi tallahi dole ahli sunna ne su tashi su karantar da aqida shine zaman sa lafiya dan ni ban yadda da a ce wai ni zan yi kariya ba ina ai sai dai abokin gaba ya kariya sam wallahi dole ahli sunna tashi duk inda ake karatu a karantar da mutane aqida ana cikin irin wannan yanayin nasin da duk musulman duniya sun yi ijma'i bai da wata fassara ɗaya kul huwallahu ahad wani ya zo ya kalli wannan ahadin ya ce shi ne shi ne shi ne ahadin kuma wai mutane saboda yanzu wannan waƙar da nake faɗa cewa shehu baka haifa ba haihuwar ka ƙarya ne da kuma waccan waƙar baba uban Allah in yasi cewa ya za a yi a ce Allah bai da uba to bai da uba shi shege ne yana da uba ne uba ne shine in yasi yanzu wannan waƙar da nake faɗa wani har yanzu bai taɓa sanin an yi ta ba amma yau inda za ka zo ka yi wa'azi ka tattake janar buhari ka tattaki gwamnatin shi gobe duk garin nan kuwa sai ya ga kai saboda shi yana da alaka da abincin da mutane za su ci saboda suna ganin zai gyara musu duniya amma shi kuma wancan tunda addini ya shafa oho kai da ka damu da addini kai ta dama shi yasa Allah ya kyale mutane da masarai gashi nan yau ta kada kai gobe ka kada ita wata rana ku zubar gari. saboda mutane ba su damu da janibin addini ba haka ake tafiya abu na ƙarshe wanda shine na goma sha ɗaya shine yayin da biyu ya zamanto shugabanni sun yi riko da bid'a to dole kuma bid'a ta yada cikin mutane yayin da shugabanni suka yi riko da sunna to dole sunna ta yaduwa cikin mutane mala bakar gumi ya sha bakar wahala a kasan nan ne saboda sanda ya tashi zai yi da'awa ya riga ya samu dukkan manyan ƙasa rike suke dadama suke da bid'a shi yasa yake shan wahala ya sha wahala ba ainihin wato ta wasa ba to don haka wa'annan su ne bayanai a takaice amma akwai wasu abubuwa da nake so in rufe da su abu na farko wannan tafsiri ne riyadu tafsir na shehu ibrahim in yasi alkaulai da ka ji suna fassara kul bi fadlillahi wa bi rahmati huwa khairun fa dhalika falyafrah huwa khairun mimma yajma'un sai a fassara wannan ayar sai a ce wai ayar maulidi ce na rantsi da Allah duk duniya ba malamin tafsirin da ya taba fassara ayar haka wannan tafsiri na waye na Shehu Ibrahim ne kuma aje a duba hatta fassarar da yayi waliyai za a ga abin da ya faɗa da haka Shehu Ibrahim da ya tashi sai ya ce qul bi fadlillahi sai ya ce al-islam shine fadlullahi wa bi rahmatihi sai ya ce shine al-qur'ani فبذلك فليفرح هو خير مما يمسيت فليفرح أمة محمد صلى الله عليه وسلم الأمر النبي محمد فلنتكي فضل الله الذي هو الإسلام دفلل ألد إتتي مسلنتي ورحمته دكما رحمة التي هي القرآن إتتي القرآن يفرح بذلك ذاسي فلنتكي دوانا الذي من عند الله تبارك وتعالى abin da yake daga gurin Allah madaukakin sarki ne huwa khairun mimma jama'u ya fi alheri akan da abin da suka tara min al'amali wal aqwali wannan ita ce fassarar da shi Ibrahim ya faɗa yace qul bi fadlillahi wa bi ya fara falyafrahu bai fassara ayan nan da maulidi ba amma dan rashin kunya a gurin maulidi zaka ji wani ya shaƙe wannan ayar kai ba ma wannan ba ma kun san akwai masu cewa Allah ma ya maulidi kun san akwai masu faɗa ko babu akwai masu jara'ar da suke cewa Allah ma ya maulidi alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil sai to wannan ai maulidi Allah ne akwai masu fadar wannan kuma mutane su ce wai kar a fito magana ana kwanta kama Allah ƙarya ana wa annabi ƙarya kuma a daba sai ai shiru wannan bala'in kadai aka kyale ana shiga alfarma Allah bai sai hana kasar nan zaman lafiya ba a zo ai waka a ce Allah yana da uba kuma kowa kawai yana ji ko a jikin shi ba wani abu kuma a ce ana neman zaman lafiya to sai a zauna lafiyar in zaman lafiyan a hannunku yake ai ba hannunku yake ba wannan yana daga ciki wannan diya'u tawil ne na abdullahi gwandu abinda ya sa karka je ka ɗauko ibn kasir sai sai ai tafsirin yan izala to ka ɗauko tafsirin da aka sani malaman da aka yadda da su da haka abdullahi gwanda haka ya fassara qul bi ya yace al-islam wa bi rahmatihi al-qur'an falyafrahu la bighairi ma min mata'id dunya sai farin ciki da waɗannan ba da wani abu na dadin rayuwar duniya ba da haka yace fa bidalika al-fadl rahma da falalan Allah da rahamarsa falyafrahu wal ba'u fi bi fadlillahi muta'alliqun bi fi'lin yufassiruhu falyafrahu wat taqdimu sai ya shiga ainihin wato wata magana haka abdullahi gwanda ya fassara a cikin wannan littafin nashi diya'ut ta'wil sannan haka ya fassara a cikin wannan littafin nashi nailus sul min tafasirin rasul abdullahi gwandu nailus sul min tafasirin rasul haka ya kaga idan kuskure ya anan ya kamata ya dawo ya yi ya gyara anan tun da ittisari ya yi na tafsirin da ya da haka da ya kawo ya ce ƙulbi fadlillahi wa bi rahmatihi sai ya ƙala sai ya ce alƙur'an wa bi rahmatihi an ja'alakum min ahli Allah ya sanya ku daga cikin ma'abuta ƙur'ani da haka dole ne yanzu a tashi a danga yin magana domin kadiyar maulidi ta zama kadiya ce ta imani da kafirci alamar kana san annabi shine a ganka kana maulidi daga ran da aka ji ka soki maulidi to alama ne ta kai cikakken makin annabi ne haka suke dauka ni kuma na rantsi da Allah maulidi bai da alaka da san annabi ta kusa ko ta nesa dalilu ala zalika shine akwai al'ummar da tafi mu san annabin wannan abin da ake ba su san shi ba annabin da suka so san su yayi idan nasu yi, idan nayi koyi da su ba tare da na ba abin da ake banawa yayi in ka ce nawa bai yi ba saboda ban yi abin da ake wato sai ka koma ka rushe san annabin da sahabbai suka yi dan abin da ake da sunan san annabin su ba su ma san shi ba ka san ko kwaya ka sha baka isa ka miƙe baka ce ka fi abubakar san annabi baka isa ka miƙe baka ce ka kai umar san annabi ballanta na sahabban baki dai ka miƙe ka ce wai kafi san annabi ƙarya kake ba kai saka faɗi wannan ba so saboda haka maulidi wani abu ne ake daban yadda addinin kirista bid'a ne ko ba kirkirare bane a gurin kiristoci kirsimatin to haka ma a cikin musulunci aka zo aka kirkiro shi aka kawo aka zo aka saka ta zaman to kadiya ta imani da kafirci ake auna masoyin annabi da ita da gane masoyin annabi yanzu a shekara biyu da ta wuce ai a gurin maulidin ne abdul inyas ya faɗa ya ce inda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama zai taso daga kabarin shi ya zo madina ya ce sai ya taka wuyan annabi saboda inyas ba gurin maulidin ya faɗa ka ba a kano eh? ba gurin maulidi ya faɗi wannan ba da maulidi san annabi yake koyawa mutane ya kamata ya zo gurin maulidin ya ce sai ya taka wuyan annabi saboda guluwi ma fa kaji sunan shi Abdul Inyas ba amma duk da haka mutane suna ganin dan me za a dinga yin magana an matsawa mutane an takurawa mutane wallahi tallahi ba lokaci ne ka ga nan gurin ga littafin iya usunna nan ga ittida'u siratul mustaqim na Sheikhul Islam Ibn taymiya wanda wasu a gurin suke zuwa su ne ƙarya a gurin maulidi suke wai Ibn taymiya ma ya yarda da maulidi kwanan nan ba kun ji ƙaryar da suke ba an yi taro a kasar yaman sai suka ɗauko hoton ƙasar yaman sai suka baza a duniya wai ƙasar saudiya ma ta yarda da maulidi eh? Ka kaji malami ya miƙe gurin maulidi yana ƙarya ga kinkimin rawani yana cewa wai yanzu gwamnatin saudiya ta ƙarara maulidi a cikin salabusunta ƙarya ne fa amma haka za ka ji mutum ya zo yana faɗa don haka lokaci ne babu kaga nan gurin wannan majamu rihlati shek Ibrahim Inyasi ne sai sa wasu daga cikin sun mutum ya zo gida ga littattafan nan a ganin kai ta mamaki mai zaka yi da su ba su san suna da rana a gurinmu ba sannan wannan al mubaraka fi maulidi Sheikh Ibrahim Inyas al Bin bi nuzhatil anam nan gurin in ka ji abubuwan da ke ciki sai ka sha mamaki sannan wannan littafin ya kutatul farida ne fadin da za a ce tijan an tafi lahira na da matsayin annabi arba'in shi kadai Kware kuwa yannan cikin waƙoƙin da aka tura mun akwai cikin mawaƙan nan da ya tabbatar da cewa in yasi bidayarsa farkon inda ya fara nan ne ƙarshen matsayin kowane annabi kuma mutane suna so a ja baki a in ya so yi farkon inda ya fara nan ne ƙarshen matsayin kowane annabi kuma ana so a ja baki a saboda ana gudun wani fitina ga fitina mutane ana kallanta ba ta shi a magana kan to ana gudun mai fitina to za ka ji da kuma wannan littafin rijalil faida a tijaniya fi Kano asimatul faida asimata ta faida wallahi lokaci ne babu da kuma wannan littafin tafriqul khatir da wannan littafin al-ifadatul ahmadiyya Don haka da izinin Allah da izinin Allah nan zamu ainihin wato tsaye, amma maganar da suke jingina wa Sheikh Islam bin Taymiyyah ƙarya ne da haka in mutum ya je ya duba a cikin iktida usratul mustaqim cewa ya yi fasalin da yake magana cikin girmama wunin da shari'ar musulunci ba ta girmama shi ba sai ya kawo cewa kazalika ma yuhdithu ba'dun nasi abinda sashen mutane suka kirkire shi imma mudahatil lin nasara fi milad isa alaihi salam in dai ko dai dan koyi da kiristoci wajen haihuwar annabi isa wa imma muhabbatin lin nabi wa ta'ziman lahu ko dai dan san annabi da girmama shi sai yace wallahu qad yusibuhum ala hadhihi almahabba yace Allah zai ba su lada akan san annabi da suke san annabi ibada ne ko ba ibada ba ne? dan haka duk san da kake san annabi Allah zai baka lada sai yace la alal bid'i ba akan bid'as ba wal istihada da kokarin sa akan annabi sai yace la alal bid'i ba wai akan bid'arsa ba min ittikhadhi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallama idan na rikon ranar aiwa annabi ta zama idi ibn ya ce ba akan wannan Allah zai ba su lada ba yace ma ikhtilafin nas fi maulidihi tare da mutane amma ya sabani ya shaka haifa annabi ittifaqi a watan rabi'ul awwal amma sabani nawa ga wata ne akwai maganganu na malamai karanci daga hudu abin da ya sama da haka su yan shi'a ba su ma yadda cewa a watan rabiul aula aka haifa annabi ba su sun ce a watan rajab in ka ga dan shi'a yana maulidi a watan rabiul aula ya rena muku wayo ne ya shigo cikin ku ne ɗibi mabiyan ku ne da su shi'a ba wai dan ya yadda a watan aka haifa annabi ba a gure shi wannan ita ce aqidar shi'a sai yace fa inna hadha lam yaf'alhu salaf wannan aikin da ake magabata ba su aikata shi ba ma alqiyamul muqtada lahu tare da akwai yiwuwar abin da zai sa su yi wa adamul mani'i minhu da ba kuma abin da ya hana yace walau kana hada khairan mahadan da a ce wannan abin alheri ne tsantsa aura jahan ko akwai alheri mai yawa a cikin shi lakana salafus Salihu radiyallahu ahqqu bihi minna da magabata annabi da sahabbai da su suka fi cancanta su fara kafin mu in dai addini ne yace fa innahum kanu ashadda mahabbatan li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa ta'ziman lahu minna domin sun fi tsananin girmama annabi da san annabi saboda mu sama da mu abdullahi dan umar sa bilal bin abdullahi cewa akai annabi ya ce kada ku hana mata bayan allah zuwa masallaci yaron ya miƙe ya ce wallahi sai mun hana su a yanzu zamani ya lalace kaza kaza kaza kaza baban ya miƙe mai ruwaya cewa ya fasabbahu sabban siya ko dai ka ce ya aibata yaron ko ya zagi yaron ya ce wa yaron la muka abadan ya ce na rantsi da Allah ba zan ƙara ma magana ba har abada dan shi ne shi ya haife shi amma saboda an ce annabi ya ce ya miƙe ya ce ba za a yi ba aka yi aka yi a yi sulhu ya ce ya rantsi da Allah ba zai sulhu da wannan yaron ba sai sun tsaya gaban Allah saboda ya taɓa mutuncin maganar annabi kai yanzu ba a gaban ka wani zai ce annabi ƙarya bane kuma ka ci gaba da harkokinka dan shi da ya haifa saboda an ce annabi ya ce ya ce ya rantsi da Allah ba zai ƙara mai magana ba kayan ana magana san annaba aka ɗauko wayannan mutanen kai ka isa ka miƙe ma amma su ba su ba kuma kai ka zo kana koyi da su an ce maka makiyin annaba sai ka koma can ka baro ta kansu kafin ka zo ta kan Allah subhanahu wata'ala ya tsare mai tsare mana imani da haka abubuwan gaskiyar magana suna da yawa kuma lokaci ba zai bamu ba shi yasa insha Allah zan yi kokari zan samu lokaci a wani guri littafin malam bakar Guma al-Aqidatu sahiha li muwafaqati shari'a sai na fara karantar da shi sannan in biyo da littafin al hidayatul hadiya ila ta'ifati amma ba za mu fasa karatun aƙida ba saboda wani mutum wai ran shi zai ɓaci an ta da rigima ko ran shi ka yi ta ɓaci mana Allah ta'ala ya shirye da mu da haka wannan aure na ɗan uwa malam larabi Allah ya sa masa albarka Allah ya sa a ci gara da aka yi Allah ya ba da a zuri'a tayyiba abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada wannan muka kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مالم موسى أسر السنة على على الخير نجي محاضرة يد أكنونا بكي da ake yi da golewa da rawa da wasu suke yi da zama a wasu wuri da zo da wasu suke yi da kuma zirga-zirga don kashe wa mutane hanya da titina ya zama mutane za ka je neman abincinka ko za ka yi tafiya an tsara hanya ba dama mace da ciki za ta haihu sai dai ta mutu wani zubi a cikin mota an fito an tara hanya da sunan sallallahu alaihi wasallam wanda kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan niyya ja sallah idan ya ji kukan jariri ko yaro sai ya ci sai ya ci dai niyan tsawaita amma saboda uwar dan nan kar ya zama ta shiga wani yanayi sai ya fasa kawaita wannan sallah to amma mutanen nan zaga da yawa da yake an riga malam yana ganin kaman da ya bayani cewa ahlus sunna sun yi ah, sauki wa'azi kan abin da ya shafi aqida a'a ana yi amma mutanen nan an riga an fi karfin su ne to kansa yanzu zamani ne na demokradiyya ana so a nuna wa 'yan siyasa cewa muna da mutane saboda haka ga sunan a titi a da za mu fito titin ai ba titin da zai ɗauke mu ina tabbatar muku da haka yanzu in da ana maganar ka ɗauki malam musa yanzu da ni da shi da mu ai matasa ne misali ko eh yanzu in ya fito da tawagar shi kila ga an samu mutum kusan eh, takwas daga gidan shi sun fito ni ban na fito yanzu kila da ni da wasu wance da suwa ne sai ka gan mu goma sha ne za mu fito to da Allah wani haka wancan haka wancan haka wancan so maganar addini ne wanda dama ba wai Allah aka nufa ba me aka nufa nuna wa 'yan siyasa cewa muna da yawa muna da yawan mabiya ku ba mu kuɗi shi ne kawai su kuma in shan wanda suke tattaki wanda Allah ya riga ya tattake su ba wani abu bane abin da ke faruwa shine ana koya musu shan wahala ne yadda nan gaban an ce su fada wa mutane za su iya wannan a koya musu ana ladabtar da su wahala ka gane ana jaraba imanin su matsayin da'an su ya kai yanzu a sa mutum daga Lagos ya zo Kaduna ne su zuwa Zaria daga Kano yan Katsina yan Kano yan ya sunan shi Zamfara da sauransu su ma su tausi za su kasin zuwa tsari abinda kawai ake so a koya musu juriya na wahala nan gaban an ce su afka su rikita kasar sai gashi Allah shi ya rikita su ya Allah karka daga musu kafa Allah kara rikita su ka ƙara wargaza su wannan kenan sa'annan malam ya bayanin cewa rashin karatu da jahilci shi ya ja mana da gaske ne ko ahlus sunna wasu ba su san karatu ga mu al'umma annabi Muhammad ma gaba ɗaya musulmin da mai sunnar da wanda ya hada da sunna shi da bid'a ko za ga mu al'umma karatu ne wahayin farko da aka fara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine iqra amma ko sai ga karatu yanzu ana karatu yanzu karatu aka sanar za a yana amma da aka idar da sallah da yawa mutane sai suka tafi harkar gaban su tukunna su zo mekon ko da wani littafi ka ko da aka taba karanta a nan masallaci ka fara biyawa karuwa za ka ko raguwa to amma sai mutane da yawa sai suka fita sai yanzu kuma gashi an cika masallaci Allah ya shirye da mu nan ku sani na rantsi da Allah malam ya bayanin cewa duk wata hanya da za a shiga aljanna kwafiya ce sai bin annabi Muhammad wallahi haka ne annabawa ma da manzanni da sun riki da sun riki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za su aje sakon su ne su bi shi Allah ya ce wa idza akhadha Allahu mithaqan nabiyyin لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه أقررتم واتخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين شي يسا وتبل ɗaya daga cikin almajiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazo da kufin attaura yana murna yana nuna a sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah wallahi ga wanda ayan nan irin ɗaya da ta alqur'ani annabi ya bata ya ce alam a atikun bi ha bai ba a naƙiyan ban zo muku da musuluncin nan ba tar ba ba ku buƙatar komai ya ce lauka na musa hayyan ma wasu abu illatti baki da annabi musa ma na nan ba abin da zai sa ya samu tsira sai dai ba annabi muhammad sallallahu alaihi yasa annabi isa alaihi salam shi ake cewa shine shugaban sahabbai saboda dama zai zo cikin wannan al'umma ya dawo kuma ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam a daren isra'i da mi'raji saboda haka dama me sharadin sahabi mallaki annabi mu'minan biyu wa mata alal islam shine sharadin wanda ya hadu da annabi yayi imani da shi to kun hadu Isa a tun a wancan tun shi ma ba da annabi bisharan annabi Muhammad zai zo wa rasulai ya ati min a dismu a karewan imani da kenan to kuma sun hadu da annabi a daren Isra'i da Miraji a Baitul Maqdis inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya jagorance sallah da kuma inda ya ganshi a can sama barrafa Allahu ilayhi sallallahu to saboda haka kun ga annabi isa ne kaman babba a sahabbai ma an gane saboda haka saboda zai dawo in ya dawo wasu suna tafiya zai dawo ne a matsayin annabi ko kai an gama zai dawo ne a matsayin shi ma uh, mabiyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma cikin sahabbai kenan yana cikin ɗaya daga cikin sahabbai to ka kuma da a daraja kuma ba za a samu a cikin sahabbai wani wanda ya daraja shi ba mutanen bid'a an riga an gama da su mutum mutumin da ya buɗe makarantu ahlu sunna a kasar nan sun gama da kowaye ni na faɗa mu kuma kun san haka bature da yanzu kun ga ka kagora primary school shi ya bude ta a wasu ne ma da ya shi suka bude da ko ga kare ga su nan ba adadi dan Allah yanzu an gano fa'idar boko ana ta shiga haka ne har yau ba a manta da turanci ba haka ɗauki turanci wani abu da yasa saboda an nace an nace an nace an koma albashi ma sai da shi to su ahli sunna su kuma da suke ta nacewa sai sunna sai sunna suka dubba buɗe masallatai da makarantu su ko dama a da'awa an ka samu wasu ne ba za ka samu wasu ba amma har yau ba inda ake zama a karatun ba inda ake zama a saurara ba inda ake damuwa da karatun sai wurin ahlus sunna saboda haka gida nawa ne na bid'a yanzu bid'a ta kwanta dama duk ko dai rabi da rabi suna sunna suna bid'a ko ko wanda suka zama sunna sa su ne ma jagororin sunna a garin su ko a gidajen su mun wannan ba karamar nasara bane da aka ci za ga gida babba na sufaye sunna ce ciki su ba maganan eh, shi'a maganan shi'a shi'a su yadda rikun da suke maganan kare yan shi'a su tsaya wasu su ba don da yawansu na san ba su tare da su wayanda suke kare su don duk wanda ka ji ɗan da rika yana kare yan shi'a ko dai sun ba shi kuɗi ko kuma dama ɗan shi'a ne kwamaci kawai ya ko ya ko yana ma yana mutane taƙiya ce baki da ɗarikar shi so amma a wurin shi'a aya ta ‘yan ɗarikun kafirai ne yan ɗariƙun ma kafirai dama wanda bai ɗauki abubakar musulmi ba akwai wani wanda duk zai ce yana sallah ne da ɗan ɗan shi'a zai ɗauke shi musulmi wallahi ko ya faɗa ma da baki yan uwa hal solution shi ne a kankama sunna an muhammad sallallahu kuma ba zai wa kankame ta fi sai ta hanyar karatu duk wata hanyar shiga aljanna da gaske ne tosashiya ce sai ta hanyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa ran kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda suka bi shi a duniya to haka za su taso yau malaiku zillahu annabiyya wallazina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'aymanihim yaquluna rabbana atmim lana sai annabi yazo aci babal jannati fa astabtihu in zo kofar aljanna ne a buɗe ce waye kai ce ni ne muhammadu sallallahu alaihi wasallam to lokacin duk wanda suka bi annabi muhammad ana buɗe wannan shi su ma za su tafi ne duk da dama sun tau yau la yukhzi Allahu nabi wa wal na amanu ma'u wanda suka yi bid'a tun a wurin alkawthar za a kore su akwai tafiyar da za a kiyama da yake ɗabaka dabaka ci shi annabin gasu sun wuce da haske sai kafirai ko ko kai. wanda ga suna la ilaha illallah muhammadu rasul amma sun hali bid'o'i sai su rika cewa sahabbai su rika cewa wanda suka bi sunna zaruna nakka alam nakum ma'akum ashe ba tare muke ba za su yi musu zaruna nakta bismin nurikum ku tsaya mu sana daga hasken ku sai su ce kilar ji'u wara'akum ku koma baya a duniya faltami sunura ku nemo haske akan ta hanyar bin annabi Muhammadu. kuma ba dawowa dan duk wanda aka bi ba annabi Muhammadu za a barranta ne idza barra alladhina tubiru, min alladhina tabu wara'ul azab shi ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya bi shi Allah zai mai abu biyu zuwa uku qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah in kana son Allah ya so ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yaghfir lakum dhunubakum in kana son Allah ya gafarta maka zanga sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahu rahim Lallai annabi ya cancanci abishi ya cancanci a kimanta shi a darajar shi saboda duk duniya ba wani mai kima mai matsayi irin ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in aka goga ma wani aka ce ka bi shi kenan ana yanzu ana daidaita ma shi da waye da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka wasu ko an sun bauta wa Allah da bin annabi Muhammad sun tsira kuma duk wannan sabanin annabi ya faɗa mana sallallahu alaihi wasallam ya ce mana innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kaseera ya gaya mana za a samu cuta me magani sai ya ce fa alaikum bi dariqati bi shi'ati wa alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ul bi an faɗi da an faɗi magani ya ce duk al'umma nan za su shiga aljanna sai wanda ya kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba qalu wa man aba ya rasulullah wa yati sai ce man aba ani da kalal jannata wa man asani fa qali aba kar ku samu damuwa mu ci gaba da tallata annabi muhammadu sallallahu ku bar su tallata shehunnai da imamai wallahi tun a duniya sai mun yi nasara wallahi tun a duniya sai mun yi nasara wallahi tun a duniya sai mun yi nasara wannan shine dama gaskiya da Allah ya dawo alƙawarin sai ya bayyana ta ta mai kowa ko ina wannan addinin da annabi ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam a tallata shi a yada shi karka ji nauyin kowa ya karka karanta ma kowa in dai a ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alƙawarin Allah ne huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi addinin gaskiyan nan shi zai ya wannan sunna ta annabi Muhammad sallah sai ta mamaye ko'ina sannan shugabanci wallahi zai dawo a hannun musulmi na gaskiya masu bin sunna insha Allah wannan ta'alikan ne amma Allah haka ya shirya wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi tadalahum wannan addinin da ya jammana ne musulunci ƙarƙashin annabi muhammadu wallahi sai ya samu daula hudda hamsiniya ta shi'a ta wargaje ta tafi tarihi allah ya ƙara wargaza ta san suna da shiri na mallakar duniya a cikin shekara hamsin yanzu an ci shekara talatin da nawa da bakwai talatin da bakwai lokacin da aka yi kuwa shi a lokacin da aka kawo ta Najeriya ita ma a Najeriya bayan zuwa jihar Iran ne yau shekara talatin an kawo kwantena sha uku na makami an kama sun ce sun cike sun cike gida da makami a Kano an kama sun kawo jirgin sama shakara da makami an kama ba komai sai Allah ya tashi ya nike su ya tada su ya da su makabartan tarihi suna ta kogarin ya za su dawo sun je wata unguwa a zariya na je sun raba naira miliyan biyu da rabi wata unguwa sun raba wurin miliyan uku wai don kogarin su dawo don mutane su tausaya musu wai ɗan ɗariƙa suke bi suke raba nan kuɗaɗe don su tausaya musu saboda dama sun san kuma za su tsaro ba ruwan ku da su za ku tausaya musu ne kawai don sun mutu akan wannan aƙida sun koma mutu aƙidar kafirci ba akidar musulunci ba dan duk wanda ya ce wa ɗaya musulmi kafiri in bai sauka akan shi ba zai sauka akan wanda ya faɗa su farkon kafiri a wurin su shine Abubakar na biyun kafiri shine Umar to dan Allah wanda ya dauki Abubakar da Umar kafirai yaushe kai zai dauke ka musulmi ko ya faɗa ma kiyace? ce Allah subhanahu wataala ya shirya da mu malam Musa Allah ya saka da alkhairi sannan wannan aure Allah subhanahu wataala ya masa albarka muna roƙon Allah subhanahu wataala ya taimaki tauhidi ya rusa shirka Allah ya taimaki musulunci ya rusa kafirci Allah ya taimaki imani ya rusa munafici Allah ya taimaki sunna ya rusa bid'a Allah ya taimaki gaskiya da masu gaskiya Allah ya rusa ƙarya da masu ita ina ji an yana so ya zo ya jawabin godiya saboda kun zo kun halarci wannan karatu kika to Allah ya bada lalan halartar wannan karatu